السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن شابكوي لوات شوال هجرة أمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دريه دا ثلاثين دقيقة wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan tara dubu biyu da goma muka haɗu a wannan masallaci mai albarka da yake wannan anguwa ta kawo domin amsa gayyatar 'yan uwanmu ɗaliban ilimi kan wata mafa'ala daga cikin mafa'alolin addini ita ce mas'alar hanyoyi da ya kamata ɗalibin ilimi ya bi wajen haddace littafin Allah cikin sauƙi ba tare da wani abu na matsatsi ba to wannan mas'ala ce muhimmiya kwarai da gaske sakamakon abin da za a yi magana a kansa abu ne muhimmi abu ne mai girma abu ne mai kima ne littafin Allah to hakan sai ya bayu ita ma mas'alar ta zanto mai girma mai kima mai daraja a sakamakon an jingina ta zuwa ga abin da yake mai girma mai daraja mai kima sannan bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya ga ‘yan uwanmu ɗalibai waɗanda suka yi tunani suka hango muhimmancin wannan mas'ala suka ba da lokaci da rana da wuri suka ce a zo a tattauna a kansa wanda tun a lokacin baya gabanin azumi aka tsara za a gabatar da ita wannan muhadara cikin iko na Allah subhanahu wa ta'ala hakan bai kasance ba a sakamakon wani sababi daga cikin sauba da suka afku a wancan lokaci bisa ka'idar wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kasantuwar wancan lokaci ba a samu an gabatar ba sai muka ɗauki alkawari idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ja rayuwarmu to insha Allah zuwa bayan sallah za a zo a yi biyan bashin ita wannan muhabara Allah kuma ya kaddara mana haka ya hukunta mana haka ya ba mu damar za mu aiwatar da ita a yanzu insha Allah ta'ala yan uwa da suke ta kokari wajen ba da lokacinsu wajen tatattaki da suka yi ta yi zuwa inda nake wajen ganin an gabatar da wannan muhadara kore da gaske sun yi mana aiki na alkhairi ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi domin shi ne abin da muke da iko a kansa Allah ya saka musu da alkhairi kan hakan da suka yi al-imam abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari ya fitar da hadisi cikin littafinsa al-adab al-mufarrad haka al-imam abu dawud as-sistani haka imam an-nasa'i cikin asnan al-kubra da asnan al-sughra bi isnadi sahihi zuwa ga sahabi Abdullah bin Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa wata rana na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fatafi'uhu dukkan wanda ya aiwatar muku da wani aiki na alkhairi fatafi'uhu ku sakan ya masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu idan ba ku samu abin da za ku sake yi masa da shi ba na dukiya ko na wani abin da yake bai kama da haka to ku yi ta yi masa addu'a har ku ga cewa kun sake yi masa saboda haka muna muku addu'a na Allah ya saka muku da alkhairi jazakumullahu khaira akan wannan kokari da kuka yi mas'ala kamar yadda bayani ya gabata kuma mai gabatarwa shi ma ya kara fito da bayanin a fili kuma nima cikin maganganu da na gabatar ita ce masala kan abin da ya shafi hanyoyi mafiya sauƙi game da haddace littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Littafin Allah shi ne littafin alkur'ani shi ne kuma littafi wanda yake mafi girma mafi daraja mafi tsokakuwa cikin dukkanin littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ga manzanninsa ga annabawansa a sakamakon littafi ne wanda yake an saukar da shi ga wanda yake mafi girma mafi daraja mafi fici cikin dukkanin halittun Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma aka saukar da littafin a wurin da yake mafi daraja mafi kima mafi fifiko akan sauran wurare shine ainihin garin makka aka saukar da wani bangare mafi yawa na littafin a wannan wuri sannan kuma ragowar bangaren aka saukar da shi a garin Madina bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira zuwa garin Madina littafin alkur'ani gabannin saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya biyo matakai guda biyu zuwa ga annabi Muhammad mataki na uku matakin farko da littafin alkur'ani ya biyo ta kansa shine saukar da shi da Allah subhanahu wata'ala yayi cikin littafin Allahul Mahfuz littafi wanda yake da ake kira da Allahul Mahfuz wato allo wanda yake abin kiyayewa allon da ya kunshi dukkanin littattafai na Allah subhanahu wata'ala ya kunshi dukkanin ababen da za su faru a ban ƙasa bayanin su gabannin faruwarsu da kuma bayanin su bayan faruwarsu da kuma bayanin su a lokacin da suke faruwa to Allah ya sauka da littafin alkur'ani cikin wannan littafi da ake ce masa Allahul Mahfuz kamar inda yake bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz wato shi littafin Alqur'ani littafi ne wanda yake abin girmamawa fi lawhin mahfuz sannan yana cikin wani allo wanda yake abin kiyayewa wannan shine mataki na farko marhalatul ula da Qur'ani ya biyo ta kanta daga allahul mahfuz sai littafin alkur'ani ya biyo almarhalatu thaniya mataki na biyu kamar yadda sahabi abdullah bin abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake faɗa kamar yadda al'imamin imam nasai ya kawo a cikin littafin sana sunan kubra haka abu abdullah al-hakim saburi. shi ma ya kawo a littafin sa al-musadarak haka ibnu manda a kitabut tauhid ta hanyar daud bin abi hind zuwa ga ikrima zuwa ga ibnu abbas ibnu abbas yake cewa littafin alkur'ani an ciro shi daga cikin allahul mahfuz sannan aka kawo shi zuwa ga baitul izza fi sama'i duniya wani gida da ake kira da ce masa baitul izza gidan buwaya gidan daraja wanda yake sama ta daya to aka dauko qur'ani ka tokam dinsa daga cikin lohil mahfuz aka kawo shi nan baitul izza fi sama'id dunya kamar inda Allah yake bayani kan cewa cikin suratul baqara shaharu ramadan alladhi unzila فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة daya a kula a lokaci daya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su amsa yace abin da yasa ba a yi haka ba mun saukar da shi mataki mataki a yayyanke linusabbita bihi fu'adak domin mu tabbatar da zuciyarka da shi sannan kuma mun jiranta shi iyakan jirantawa kuma sannan domin a da yake mai tsayi bisa ainihin matakai matakai to Allah sai ya karkasa saukar da ainihin alqur'ani wanda yake mai girma mai girma kamar inda yake wa qur'ana faraka ta'ala mukus wa nazzalnahu tanzila to haka alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon shekaru goma sha uku a garin makka shekaru goma a garin madina idan ka hada za su baka shekaru ashirin da biyar su ne shekarun da alkur'ani ya ɗauka yana sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin manufar tabbatar da dokokin allah a ban ƙasa da kuma manufar isar da shi qur'anin bisa yadda ya dace a isar da shi gabannin allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafin alkur'ani zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya baiwa annai Muhammad sababi daga cikin sauba na ainihin zaɓarsa annabi zaɓarsa ainihin manzo da kuma saukan masa da shi littafin alkur'ani sababin da Allah ya baiwa annai Muhammad shine ta da Allah ya kasantar da shi ya zanto mutumin kirki na nagartaccen mutum tun a lokacin jahiliya akan ce masa al'amin mutum ne wanda yake amintacce ne gaskiya ba a san shi da abin da yake rashin gaskiya ba duk abin da yake na gaskiya to an san shi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da annabi Muhammad yake dab da ya zama annabi ya zanto manzo da kuma a saukar masa da littafin alqur'ani to sai Allah ya sanya masa san kadaituwa ga barin mutanansa sai manzo Allah yake so ya kadaita a wuri shi kadai ba tare da ya zanto cikin mutane ba sai Allah ya sa masa son wannan kamar yadda daya daga cikin ainihin matansa ummahatul mu'minin ummul mu'minin Aisha as-Siddiqa bint Siddiq Allah ya kara mata yadda ita da mahaifinta kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin cikin littafin sahih al-Bukhari a kitabu bada'il wahyi hadisi na uku ta hanyar ainihin zuhuri zuwa ga Urwa bin Zubair zuwa ga ita Aisha Allah ya kara masa yadda da kuma sauran wurare Bukhari ya fidda shi a wurare bakwai cikin sahihi Bukhari haka Muslim ya fidda shi cikin sahihi Muslim haka Ibn Hanbal ya fidda shi cikin Musnad nasa bi isnadi wanda yake sahihi Aisha Allah ya kara masa yadda take cewa farkon abin da aka fara isar da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shine ar-ru'ya salihah mafarki wanda yake nagartacce a wata ruwaya ar-ru'ya Sadiqah mafarki wanda yake na gaskiya abinda manzo Allah ya fara gani kenan sannan aka sanya wa manzo Allah san kaɗaituwa ya kaɗaita a wuri shi kadai ya zanto ya bar cikin mutane don haka sai manzo Allah ya koma kogon Hira yake yin kwanaki anan in zai je sai ya karɓi guzuri wajen matarsa Khadijatu bintu da Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya je yana ta bauta a tsawon wasu darare ma'abota adadi sannan kuma sai ya dawo wajen Khadija ya yi kwanakin da ya yi a cikin wannan kogo na kira, sannan daga baya kuma sai ya kara ɗaukan wani guzuri na adadin kwanakin da ya sai ya kara komawa Aisha ta ce haka manzo Allah ya kasance bisa wannan hali watan wata rana manzo Allah yana cikin kogan shira sai Jibril alaihi salam ya zo masa a lokacin ne manzo Allah ya fara ganin Jibril alaihi salam cikin halittarsa yana da fuka-fukai ainihin ɗari shida domin annai Muhammad ya ga Jibril sau biyu cikin halittarsa da Allah ya halitta shi da ita lokacin da manzo Allah ya yi isra da mi'raj nan ma ya ga Jibril alaihi salam haka lokacin da kuma ya zo masa cikin kogon hira nan ma ya gan shi cikin ainihin halittarsa kamar yadda ya zo cikin sayi musulun so bi manzo Allah ya gan shi a bisa ainihin halittarsa yayin da manzo Allah ya ga Jibril alayhi salam sai ya ga abin da bai saba gani ba to a ɗabi'ar dan adam Allah ya halicce shi da tsari na jin tsoro musamman ga abin da yake mai ban tsoro sai manzo Allah ya samu damuwa a wannan lokaci Jibril alayhi salam sai ce da annai Muhammad yi karatu sai manzo Allah ya ce da shi ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba sai Jibril ya kama manzo Allah ya dance shi ya matse shi sai ya sake shi sai ya ce da shi yi karatu manzo Allah ya ce ban iya karatu ba ya kara kama manzo Allah har dai sau uku bayan ya kama shi na uku ya saki shi manzo Allah sai ya ce da shi yi karatu sai ya karanta masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam manzo Allah sai ya karanta waɗannan ayoyi saboda haka waɗannan ayoyi sune farkon ayoyin da aka saukar daga cikin ayoyin alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai manzo Allah ya dawo gida wajen Khadija Ya yace masa laqad khashitu ala nafsi hakika na ji wa kaina tsoro manzo Allah bai ambaci cewa me yaji wa kan tsoron ba ya ce da laqad khashitu ala nafsi hakika na ji wa kaina tsoro to sai malamai suka tattauna wajen tantance me manzo Allah ya ji tsoro ga kansa ibn hajarin cikin fatahul bari yayin da ya zo sharhi shi wannan hadisi ya kawo zantuka goma sha biyu haka badruddin al-aini shi ma ya kawo zantuka goma sha biyu cikin umdatul qari amma zance wanda yake mafi karfi mafi inganci cikin zantukan nan goma sha biyu shi shine manzo Allah ya ji wa kansa tsoron mutuwa ko kace ya ji wa kansa tsoron jinya bi matanciyar jinya ko kace ya ji wa kansa tsoron rashin lafiya waɗannan zantuka sun suka fi karfi sama da sauran zantuka sai Khadija Allah ya kara mata yadda sai rantsuwa da Allah tace Allah ba zai kunyatar da kai ba sai ta ambata masa ababe guda ainihin biyar a wata ruwaya guda shida da manzo Allah yake aiwatar da su dukkan mutumin da ya zanto yana aiwatar da wannan ababe to Allah ba zai kunyatar da shi ba Allah ba zai tabar da shi ba a takeice ne wahayi a wannan lokaci ya fara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan haka sai kuma wahayi ya yanke wani abu bai ƙara saukowa ba na alkur'ani tsawon lokaci sannan ana nan ana nan sai Allah ya saukar da suratul muddassir kamar yadda ya zo hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari cikin sahih Bukhari da littafin sahih Muslim manzo Allah yana cikin tafiya kawai sai ya hangi Jibril alaihi salam a sararin sama yana zama a can kujera yana tsakanin sama da ƙasa sai manzo Allah ya ce ai wannan shine mala'ikan da ya zo mini a kogon Hira to a lokacin sai Jibril ya zo wa manzo Allah da ainihin suratul Mudaththir saboda haka suratul Mudaththir ce sura ta biyu da aka fara saukarwa kan Annabi Muhammad bayan suratul Alaq aya ta ƙarshe kuma da ake saukar a cikin littafin Al-Qur'ani. ita ce ayar da Allah yake cewa wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce aya ta karshe da aka saukar cikin ayoyin alqur'ani kamar yadda ibnu abbas ya faɗa kamar yadda yake cikin sahihi bukhari a bisa wannan yanayi ake saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk abin da aka saukar na alqur'ani to manzon Allah yana da ainihin kutabul wahyi wato marubuta wahyi irin su Abdullah bin Usman Abubakar kenan da Siddiq irin su Umar bin Khattab irin su Usman bin Affan irin su Ali bin Abi Talib irin su Ubay bin Ka'ab irin su Zaid bin Thabit irin su Mu'az bin Jabal irin su ainihin Muawiya bin Abi Sufyan da dai da yawa daga cikin kutabul wahayi marubuta wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda suyudi ya jero su cikin al-ikan fi al-Qur'an haka gabanin su azzarkashi cikin al-Burhan fi ulumul Qur'an in an saukar da aya sai manzo Allah ya ce ku rubuta ga inda za ku sata in an saukar da sura sai manzo Allah ya ce ku rubuta ga inda za ku sata a haka dai har aka saukar da al-Qur'ani gaba daya cikin shekaru ashirin da uku kamar da na ambata sai Qur'ani ya zanto ya cika baki ɗaya a bisa ainihin aƙida ta musulman duniya in ban da wani ɓangare guda ɗaya daga cikin ɓangarorin yan bid'a su ne a shi'a wanda shi'a ja'afariya imamiyya isna ashiriya su qur'ani a wurinsu ba cikakke ba ne tawayye ne muharraf ne munakkas an tauye shi an juya shi shi yasa babban malamin su ma al-Quraini cikin littafin sa usulul kafi babi ma ya kulla musamman yace babin da yake ruri akan cewa Qur'ani bai cika ba a duye a hargitse yake Qur'anin da yake cikakke shine Qur'anin da yake wajen ainihin ahlul bait amma na Qur'an da yake hannu ba cikakke bane haka in ka ɗauko littafin biharul anwar haka in ka ɗauko littafin al-ihtijaj na ibrahim da za ga wannan aqidu din na cewa qur'ani ba cikakke bane amma wajen dukkanin musulman duniya in ban da bangaren shi'a ja'fariyya imamiyya to littafin al'kur'ani qurani littafi ne wanda babu wani abin da yake na rage a cikin sa ko kare tunda Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka sassaukar da shi alkur'ani kuma lalle mu masu kiyayewa ne gare shi sai Allah ya fara gabatar da mafa'ulin bihi din gabanin fa'il dan nuni akan kaiwa mutuka wajen kiyayewar dan kuma nuni akan hasar cewa ba mu kiyaye sai Allah amma in Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahafizun lahu larfin yayi amma sai ce wa inna lahu lahafizun li ifatu hasar wa tawfiq nuni akan cewa Allah shi zai kiyaye da kansa to abinda Allah zai kiyaye da kansa ina batun kuma a samu matsala cikin sa babu to Qur'ani ya zanto ya cika bisa ainihin surori hudu, bisa ayoyi ainihin dubu shida da ɗari biyu da ainihin talatin da shida duk da yake akwai ikhtilafur wayat da ainihin malaman kira'a sannan sura mafi girma cikin surorinsa ita ce suratul baqara sura mafi zantowa gajeriyar cikin surorinsa ita ce suratul kausar sannan aya mafi tsayi cikin ayoyi 6236 ita ce ayatul daini da take cikin suratul baqara aya mafi gajarta kuma cikin ayoyin alqur'ani sune ayoyin kaman faha hamim yasin bisa ruwayar haf an asim bin abi al al-kufi da dai yawa daga cikin malaman ruwaya amma kaman wajen warshu annafi min tariq al azrak da wasu daga cikin malaman ruwaya ba sa kidaya hamim da baha a matsayin a aya to qur'ani ya zanto ya cika Allah kuma ya kiyaye shi ya ainihin tsare shi to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar qur'ani a hannun sahabbai a cike ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sahabbai suka ci gaba da karantar da shi da yaɗa shi tsakanin mutane a har cikin halifancin Abdullahi bin Usman Abubakar ne Siddiq lokacin da aka yi rigima ta ainihin Yamama yakin al-Yamama to sai zan a wannan lokaci an kashe makarantar alkur'ani da yawa to sai ainihin a Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda sai tunani ya zo masa cewa ya kamata a haɗa littafin alƙur'ani a wuri ɗaya tun da gashi ana ta kashe ainihin makaranta alƙur'ani ya zo ya samu Abubakar Siddiq ya gaya masa Abubakarin dai bai ainihin nutsu ba ta hanyar Zaid bin Sabit shi ma lokacin da Zaid ya samu Abubakarin bai nutsu ba karshe dai daga baya abubakarin ya nutsu shi ma zai bin sabitin ya samu ainihin nutsuwa aka tara alkur'ani a wuri daya duk wanda aka san akwai wani yanki na alkur'ani a wurinsa sai a je a karbo duk wani wanda aka san akwai musafin qur'ani a wajensa sai a je a karbo domin sahabbai a lokacin sun kasance wasu suna rubutawa ne jikin itace wasu suna rubutawa jikin fata wasu suna rubutawa kan dutse wasu suna rubutawa jikin tufafi to sai zamana kowane sahabi daga cikin kutabul wahayi yana da ainihin wani musahab nasa na karan kansa to kuma wani zaka samu musahab din nasa ba a cike yake babu surori a ciki domin lokacin da aka saka da surorin baya nan wani kuma zaka samu surorin da shi wancan ya rasa shi kuma ya same su domin lokacin da aka saukar da su ga Annabi Muhammad yana nan don haka dai aka tattara waɗannan masahib din a wajen sahabbai aka hada su wuri guda aka tattara alqur'ani a wuri daya kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari daga ainihin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda. to bacin haka qur'ani yana bisa wannan yanayi har aka zo halifancin dunnurain Uthman bin Affan Allah ya kara masa yadda to shi ma Uthman bin Affan bisa shawarwari da ya samu na mutane sai yake ganin kada tafiya ta yi tafiya a zo a samu saɓani tsakanin al'ummar musulmai ana ganin cewa ai abu kaza ma ba qur'ani bane ko abu kaza alqur'ani ne ma ba a sa cikin alqur'ani ba dan haka son bin Affan sai tunanin hada ainihin alkur'ani din bisa wato ainihin tsari ɗaya bai ɗaya saboda haka aka tattaro alkur'ani da suke hannun sahabbai da hannun tabi'ai aka karɓo su aka aka tsara aka tafiyar da ainihin alkur'ani bisa ainihin yanayi ɗaya yanayin da yake bisa hannunmu a yanzu sauran musahabobi da suka saba wannan yanayin duk sai aka kona su qur'ani ya zanto bisa wannan tsarin da yake kai a yanzu Usman bin Affan ya tsara shi fa ake ce masa al-mushaf al-Usmani al-mushaf al-Usmani kamar yadda ya zo cikin sahihi Bukhari duka waɗannan kira'o'i guda goma kira'ar Abdullah bin Kathir Nafi ibn Amir Abu Amr al-Bakari al Hamza al-Kisai Asim bin Abi Najud al-Kufi waɗannan su ne shafi'i ya kawo cikin ashatubiyya guda uku kuma ibn jazar ya kawo cikin abdurra su ne ainihin abu ja'far yaqub al-hadrami alaf ashir bisa kira'o'i guda ainihin goma wanda kowane mai kira'a kuma yana da mai marawaci guda biyu kowane mai kira'a yana da ainihin marawaci guda biyu to littafin alqur'ani ya tabbata a bisa wannan tsari a bisa wannan yanayi da muke ganin sa a yanzu to duk da haka a wancan lokacin bakin nasa ne kawai haka yake babu wasali babu yaya a lokacin ainihin alhajjaj bin yusuf as-saqafi aka yi qur'ani yaya aka ainihin wasalce shi aka tsara shi yadda muke gani a yanzu almuhim dai a takaice wannan majalla ne fadi wannan shine abin da qur'ani ya biyo ta kansa har ya isa zuwa gare mu a yanzu to wannan bangare na farko kenan bangare na biyu akwai falaloli na shi littafin alkur'ani mai girma littafin alkur'ani littafi ne wanda yake mai falala mutukar falala saboda ya zo daga wajen wanda yake mai falala shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma an saukar da shi kan wanda yafi kowa falala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yazo da shi kuma yafi kowa falala cikin mala'ikun Allah shine Jibril alaihi salam to shi ma littafin sai zanto shine littafi wanda yake mafi falala cikin dukkanin littattafai da Allah ya so karkan annabawansa kamar yadda bayani ya gabata hadisi ya tabbata cikin littafin sahihi bukhari da littafin sunan tirmidhi da sunan abi daud da sunan darimi da sunan ibn majah kitabul muqaddima ta hanyar usman bin affan Allah ya tara masa yadda Usman bin Affan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi mafi alkhairi cikin mutane shine wanda yake koyan alqur'ani kuma yake koyar da shi ga mutane a wata ruwaya inna afdalakum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu lalle mafi fallar cikinku shine wanda ya kokarin koyon alkur'ani kuma yake koyar da shi ga mutane abu abdurrahman as-sulami daya daga cikin manyan tabi'ai wanda wannan hadisin ta kansa ya biyo zuwa ga Usman bin Affan shi ya rawaito hadisin daga Usman bin Affan yayin da ya gaya wa almajiransa wannan hadisin cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai yace to wannan hadisi ba shine ya zama da ni a wannan masallacin na annabi nake ko da alqur'ani dan zanto na samu wannan khairiyya din ta khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu idan to na samu wannan afdaliyya din ta inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sannan ya zo ta hanyar sa'ad bin abi waqqas cikin sunan darimi da musnad bin hanbal بإسناد وندي كسيه بالشواهد كما أبو تهيّر علي بن أبي طالب في قصة الترمذي ذا اسم الدارمي بإسناد ضعيف ذا اسم اسم ابن ماجه يا تبتا في كل كتاب المسند نعم بن حنبل ذا كتاب صحيح مسلم تهيّر أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان الله يكرمك سيدنا yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كويتا كرمت القرآن دومشي القرآن زيزو أين القيامة شفيعا لأصحابه yana mai yin ceto ga masu karanta shi waɗanda suke karanta shi kuma suke aiki da shi ƙur'ani zai cece su in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa abul qasim ash-shatibi cikin shirzul amani a shafiiyya yake cewa wa inna au saku shafi'in wa aghna gina'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tadammula cewa wa inna au saku shafi'in lalle littafin Allah shine mafi karfi da tsayuwa ga ainihin mai yin ceto wato dukkanin masu ce to to littafin Allah shine jagora shine awsaq wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila kuma shine dukkan wani abin da yake mai wadata to littafin Qur'ani ya fi shi wadata mutafaddila kuma wanda yake ibada falala ga ma'abotansa sannan wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdaru fi tajammula kuma shine mafi alkhairin abokin zama shi alqur'ani sannan kai kawo da yake yi wajen karanta shi hakan bai kosar da kai a kyau ma yake ƙara wa alƙur'ani duk yayin da ya karanta qur'ani ka zo kuma za ka ƙara karanta sai ka ji kamar baka taɓa karanta shi ba shine wa tarzaduhu yazdadu fihi tajammuma shine fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi sannan littafin alqur'ani littafi na shari'a don haka sai zanto dukkan wanda ya yi riko da shi zai shiri dukkan kuma wanda ya bar shi to zai bata Qur'ani shi yake da wannan matsayi in banda Qur'ani babu littafin da yake da wannan matsayi Qur'ani ne kada in ka ji shi kai tsaye zaka shiri in kuma ka bar shi kai tsaye zaka bata kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisin Jubair cikin littafin Al-Mu'jam Al-Kabir na Abu Qasim al tabarani bi isnadi sahihi manzo Allah ya ce wa abshuru ku yi farin ciki ya ku mutane fa inna hadha alqur'ana tarafahu tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tuhlaku wa lan tadillu ba'dahu abada manzo Allah ce ku yi farin ciki saboda wannan littafin alqur'ani da Allah ya baku tarafuhu bi yadillah sai gefen sa yana bisa hannun Allah subhanahu wa ta'ala hannun da ya dace da shi Allah domin Allah laisa ka mithlihi shay wa tarafuhu bi aydikum ɗaya gefen na shi alqur'ani yana kuma bisa hannunku ku musulmai sai manzo Allah ce ku bihi saboda haka ku yi riko da shi fa innakum lan tuhlaku in ku yi riko da shi to ba za a taba halakar da ku ba walan tadillu ba'dahu abada kuma har abada ba za ku bata ba in dai ku yi riko da alqur'ani ne girma dan haka ya zanto hablullah wato igiya ta Allah subhanahu wa ta'ala shi alqur'ani igiyar da Allah yake umatar duniya da gaba daya ta yi riko da wannan igiya ne cikin suratu ali imran sura ta ainihin uku aya ta 103 wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah ce ku yi riko bi hablillah da igiyar Allah jami'an baki ɗin igiyar Allah ita ce alkurani mai girma kamar yadda ya zo cikin musnad na bin hanbal da littafin al-mu'jam kabir na abul qasim da tabarani sahihi ta hanyar zaid bin sabit Allah ya kara masa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle ni na bar muku halifofi guda biyu littafin Allah wanda shine igiyar Allah da aka jawo ta daga sama zuwa ƙasa da kuma ainihin iyalan gidana saboda haka mutukar kun yi riko da su manzo Allah ce ba za ku ba sannan littafin Allah da iyalaina ba za su rabu ba da juna har sai sun zo sun riske ni a tarci na na alkausa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zo ta hanyar sahabi Zaid bin Arqam cikin sahih na Ibn Hibban da littafin sa Tirmidhi asalin sa ma ya zo cikin sahih Muslim anan ma manzon Allah ya siffanta alqur'ani cewa littafin alqur'ani igiyar Allah ne hablullah wato igiya ta Allah subhanahu wa ta'ala mamdudun ma baina samai wal wanda an ja ta tsakanin sama da ƙasa shine tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum ɗaya gefen yana bisa hannun Allah ɗaya gefen yana bisa hannun ku to an jawo shi daga sama zuwa ƙasa wannan a cikin wannan hadisi wasu malamai suke cewa akwai dalili akan cewa Allah yana sama ina ba ta muna ganewa yana sama ya daidaita akan arshin sa da ya tafi da shi to anan Allah subhanahu wataala yace wa atasimu bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah shi littafin alqur'ani domin dukkan wanda ya riko da shi to ya shiru dukkan wanda ya bashi kuma ya bata shi yasa abul qasim eh, ash-shafi'i a muqaddimar sa ash-shafi'iyya yake cewa bayan yace bada'atu bin nazmi bada'atu bi bismillah fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila وسميت صلى الله ربي على الرضا محمد للمهدى إلى الناس مرسلا وإسرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء وسلفت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم الأعلى سيتي وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل الإدى متحبلا yace wa ba'du bayan duk abin da ya gabatar na bismillah na salati ga annabi Muhammad na bayanin cewa dukkan abin da aka fare shi ba da bismillah ba to ajzamul ala to fa hablullahi fina igiyar Allah da Allah ya saukar cikin mu littafin Allah saboda kai kokari da shi mutukar kokari ka kai riko da igiyar da ba ta yi kyau ita igiyar Allah subhanahu wa ta'ala littafin alqur'ani ne girma shine hablullahi mutin ya tabbata cikin littafin eh, sahih bukhari da littafin sahihi muslim ta hanyar sahabi abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce misalin mumini wanda yake karanta alqur'ani kuma yake aiki da shi ga karatu ga kuma aiki شيري الشاطبي يجي فرقتين الشاطبية يجي ترى وقارئه المرضي قر مثاله كالأطرد حاليه مريحا وموكلا يتي مكرة القرآن وان لي حد شيشي يتي أي شيء لشي يتي وان أبين يرضى يا سامي الله يتي كالأطرد حاليه مريحا وموكلا kamar al-uturujja wanda manzo Allah ya faɗa a hadisin Abi Musa al-Ash'ari yace to kamar matsayin wannan itaciya yake inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da musnad bin hanbal ta hanyar sahabi abdullah bin mas'ud da abdullah bin umar haka ya zo cikin musnad da sahihi bukhari ta hanyar sahabi abi hurairah Allah ya kara musu yadda nasabin Abdullah bin Umar da ainihin Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun yake cewa ba a yin hassara cikin abubuwa guda biyu sai cikin mutane biyu su kaɗai ke halatta ka yi wa hasara abin da yake yi da hasada nan ainihin al-ghibta al wato ka yi burin abin da mutum yake da shi kai ma kana da wannan abin ba wai na san ya gushe ba a'a na san ya ci gaba da tabbatuwa tare da shi amma kuma kai ma ka samu ka zanto kamar sa manzo Allah ce ba abin da yake halatta a yi irin wannan sai ga ainihin mutane guda biyu shi yake halatta ka musu irin wannan gifta din daga cikin sai manzo Allah ce mutumin da Allah ya bashi alqur'ani kuma yake tsayuwa da shi alqur'ani a lokutan dare da kuma lokutan rana to wannan babu laifi ka kai masa gifta da kuma mutumin da Allah ya bashi dukiya yake ciyar da ita a lokutan dare da kuma lokutan rana wannan babu laifi kai gida kai gida ka ce abinda Allah ya bashi kai ma Allah ya baka wannan sai yake nuni akan farla ta littafin alqur'ani mai girma da girman sa wajen Allah subhanahu wataala ya tabbata daga ainihin sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda cikin littafin uh, asman nasa'i al-kubra da littafin musnad na bin hanbal da littafin sunan darimi bi isnadi wanda yake sahihi zuwa ga sahabi anas bin malik Allah ya kara masa yadda anas bin malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wajen bayanin falala ta ainihin mahaddacin alqur'ani mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya shi littafin alqur'ani to mutum ne wanda yake mai falala falala kuma mai girma wanda ba kowa ne, Allah subhanahu ta'ala yake bashi damar karanta ma littafin ba ma kokarin haddace shi ba ba ma kokarin fahimtar ma'anarsa ba ba ma kokarin aiki da shi ba sai zaɓaɓɓu cikin bayi na Allah subhanahu ta'ala shi yasa wasu malamai suke fassara wannan aya ta cikin suratul fatir ayar da Allah ya yake cewa summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir Allah ya ce sannan mun gadar da wannan littafi na alqur'ani ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu wasu malamai suka ce ana nufin qurra'ul qur'an mahdasa alqur'ani duk da yake zahirin ayar yana nuni akan cewa musulmai Allah ya zaɓi musulmai ta yadda ya ba su littafin alkur'ani bai ba su littafin da yake ba shi ba wannan zaɓi ne Allah ya wa musulmai al'umma mai Muhammad akan sauran al'umomi waɗanda suke ainihin wato ta. to manzo Allah ya yi bayani game da ainihin falala ta wanda yake maharisin alkur'ani ne girma haka ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi da Musnad Usman bin Hanbal da sunan Darimi bi isnad sahihi ta hanyar sahabi Abdullah bin Amr bin al Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqalu li sahib al-Qur'an yawm al-qiyamah za a ce ga wanda yake makarantin al-Qur'ani a yinin al-qiyama ikra warqa warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna akhira manzilatika inda آخر آية تقرأها في الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم za a ce ga wanda yake mahadatin alkur'ani a yinin alkiyama cewa yi karat waqa kuma kana hawa daraja mataki kana hawa bayanan gidan aljanna warattil kuma kana jeranta karatun alkur'ani kama kunta turattilu fi dunya kamar yadda ka zanto kana jeran tashi a gidan duniya fa inna akhira manzilatika inda ayatin kunta da ƙar'uha ya'ani fi dari duniya ƙarshen matsayinka da zaka samu a nahira to shine ƙarshen ayar da ka zanto akan ta ka tsaya a lokacin da yake gidan duniya baka samu doriya a kai ba ma'ana gurgudan abin da ya ka haddace gurgudan matsayinka gurgudan darajar da zaka samu a ainihin gobe kiyama in mutum ya dace Qur'ani gaba ɗaya to zai samu daraja mai tarin yawa in aya biyar ka haddace to kana da mai daraja biyar in aya goma ka haddace kana da mai daraja goma in aya ashirin ka haddace kana da daraja ne ashirin haka ne hawa hawa hawa ya tabbata cikin musnad na bin hanbal da sahih muslim da man ibnu majah da sunan darimi ta hanyar sari umar dan kafaf Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa ya yada'u bihi akhari lalle Allah ya kan yakan ka darajojin wasu mutane a sababin sun haddace wannan littafi wa ya da'u bihi akhari kuma Allah ya kan kaskantar da wasu a sababin sun jahilci shi wannan littafi alqur'ani a ce kokarin sanin alqur'ani da kokarin haddace shi yakan kawo mai ɗaukakuwar darajar mutum wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma wajen bayin Allah na gari jahilta alqur'ani wanda yakan kawo darajar mutum ta ragu wajen Allah haka ta rabu wajen mutane wanda suke ainihin mutane kirki ya tabbata cikin littafin sunan ibn majah a kitab al-adab da musnad na bin hanbal da littafin al-musarrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da sunan darimi bi isnadi wanda yake muqawil ta hanyar abdullah bin buraida zuwa ga babansa buraida bin husayn Allah ya kara masa yadda buraida bin husayn yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari kan cewa mahaddacin alqur'ani mahaifansa a yayin alkiyama za a sa musu ainihin tufafi na ado za a nemo tufafi na kawa na ado a kan yawa iyayen wanda yake mahaddacin alqur'ani idan an sanya musu wannan kaya na ado sai shi ah me ya saba wannan me ya ja mana wannan kaya sai a ce da su abin da ya ja muku wannan kaya aka sanya muku su shine dan ku ya haddace littafin Allah wannan ce yace ya kai mai karanta shi wani alqur'ani mai kuma riko da shi sannan mai girmama shi yace farin cikinka nishaɗinka, kwanciyar hankalinka iyayenka za a sanya masa wasu tufafai masu ɗauke da haske na attat wal hula da kuma kayan ado a dalilin shi ɗan ya hadisi a dalilin shi ɗan ya hadisi alkur'ani to iyayen da suke kokari wajen renan ɗansu ya hadisi alkur'ani to za a musu wannan gobe alkiyama wannan sai yake mini akan falala ta ainihin alkur'ani mai girma ya tabbata daga sahabi annawas bin sam'an cikin littafin sayi muslim da musnad bin hanbal da sunan tirmidhi da isnadi wanda yake sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sunan yake cewa alqur'ani zai zo a yinin alkiyama sannan suratul baqara da suratu ali imran suna suna suna suna jagoranta alqur'ani ne ma'ana kamar su ne bodyguard na suna gaba shi ko qur'ani na biye da su a baya har ya zo kan wanda yake karanta shi sai suratul baqara da suratul ali imran su yi inuwa ga wanda yake makarancin alqur'ani a nan duniya a ƙarshe kuma a shigar da shi aljanna ta ga wannan falala kenan falala ta ainihin alqur'ani mai girma wanda ba kowa yake samun ta ba sai ainihin mahaddata alqur'ani shi yasa ainihin ash-shatibi yake fara cikin ash-shatibiyya yake cewa jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal qur'ana azban wa salsala yace limamanmu na alqur'ani Allah ya saka wasu alkhairori yace lana dan mu naqal qur'ana suka naqalto mana alqur'ani azban yana mai dadin karantawa yana dauke da garsi da dadi wa salsala ga kuma sauƙin haɗiya da nishaɗi da kwanci hankali yayin shansa ma'ana yayin karanta shi suka ma'ana suka nakalto mana shi yanda yake yanda aka saukar da shi ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da saboda haka jazallahu bil khairati anna immatan lana naqalul qur'ana azban wa salsala yake Allah saka masa alkhairi inda ash-shafi'i saboda haka abin da ya shafi falaloli na alqur'ani da girma yana da yawa don haka malamai ma suka yi rubuce-rubuce a kai kamar ainihin alfiryabi ina da littafi mai suna kitabu fada'il qur'an haka kamar abu ubaidin al-qasim bin sallam ina da littafi shi mai suna fada'il qur'an haka al-imam ibnu kathir al-dimashqi shi ma da littafi mai suna kitabu fada'il qur'an haka daga cikin malamai marubuta kuma suna ware wani bangare na littafin su sa masa kitabu fada'il qur'an kamar imam bukhari yana da kitabu fadail qur'an cikin sahih bukhari kaman imamu darimi shi sun darimi shi ma da kitab min fadail qur'an min kitabi fadail qur'an haka abu isa tirmidhi cikin sun tirmidhi shi ma ya kitabu fadail qur'an da da yawa daga cikin malamai irin su imamu nasa'i cikin asnul kubra shi ma ya kitabu fadail qur'an nuni dai akan falala ta ainihin alqur'ani mai girma da ainihin girmansa da matsayinsa wajen Allah subhanahu wa ta'ala bangare na biyu kenan bangare na uku matsayar magabata game da alkur'ani wato yadda magabata suka tsaya suka jajirce wajen ba da kulawarsu ga littafin alkur'ani mai girma suka tsayi tsayin daka wajen karanta shi da karantar da shi da kuma ƙoƙarin haddace shi har ma ɗaya daga cikin magabata wanda sunansa ya gabata abu abdurrahman as-sulami kamar yadda Abu Ubaidin al bin Sallam ya kawo a littafin sa kitabu Fadail Qur'an bi isnadi sahihi haka Abu Ja'far At-Tabari a muqaddimar sa ta Jami'ul Bayan an Sa'il Al-Qur'an Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa waɗanda suke karantar da mu Al-Qur'ani daga cikin sahabbai na manzon Allah irin su Usman bin Affan Abdullah bin Mas'ud sun ba mu labari idan sun je koyan Al-Qur'ani wajen manzo Allah ba sa ƙetare ayoyi guda goma har sai sun koyi wannan ayoyin sun fahimce su sun yi aiki da su sannan za su koma wajen manzo Allah ya kara musu wasu ayoyin guda goma da haka suka karanta alkur'ani gaba daya to haka wannan tsari ya taho an lokacin tabi'i haka ya taho a lokacin tabi'i tabi'i shi yasa za ga cikin magabata wani an ce shekara tara ya haddace alkur'ani wani shekara kaza ya haddace alkur'ani al-imam muhammad bin muslim bin ubaidillah bin shahab bin zuhri daya daga cikin tabi'ai kuma daya daga cikin malamai imam malik bin anas shamsuddin zahabi yayin da ya zo tarjumar sa cikin siyaru a nubala ya ambata kan cewa ya haddace alqur'ani cikin kwana 80 dare 80 ma'ana wata biyu kenan da yan wasu kwanaki az-zuhri ya al alqur'ani haka da zo tarjamar Muhammad bin Idris al shafi Abu Abdullah Imam Shafi wanda an haife hijira tana shekara 150 ya rasu kuma hijira tana shekara 204 yayin da Zahabi yazo tarjamar sa cikin siyaru alamin nubala ya kawo magana da isnari har zuwa ga shi Shafi'i kan cewa ya haddace Alqur'ani yana ɗan shekara bakwai a duniya yana da shekara goma kuma ya haddace littafin muwaffa na imamu malik bin anas duk da yake cikin isnadin akwai al-aqfa'u wanda majahul ne kamar yadda zahabi da yi nuni zuwa ga haka to amma dai al-muhim wannan abin da yake nuna maka shine jadi cewar magabata wajen haddace al-qur'ani shafi'i shekara bakwai ya haddace al-qur'ani haka muka dawo kasa muka dauki mai littafin bulugul maram al-hafiz ahmad bin ali ibn hajar al asqalani wanda an haife hijira tana shekara 773 eh, ya rasu kuma hijira tana shekara 852 yake faɗa a littafin da ya rubuta tarihin kansa mai suna rafa'ul isri an qudati misr yake cewa ya haddace ƙura'ani yana da shekara tara a duniya ibn hajar al asqalani sannan yana da shekara goma sha biyu aka fara shi limancin tarawih a masallacin harami na makka amma ku duba inda ya shahara kuma a duniyar hadisi wanda shekul albani rahimahullah yake cewa bayan ibn hajarin to ba a samu wata mace ta haifi kamar ibn hajarin ba a ilimin hadisi amma mu duba shekarar sa tara ya hadace alqur'ani madauko imamu suyuti yake faɗa a littafin sa husnul muhadara shi ma littafi wanda ya yi rubuta hidan tarihin kansa yace duna sama da ya kai shekara takwas da yarsi alqur'ani da ya kara shekara takwas ba ya hadisi alqur'ani imamu suyuti wanda ka ga jama'an ne na nakala kana jama'an na nakala yadda ya tattaura abubuwa ka duba bangaren hadisi littafin sa jam'ul jawami jam'ul jawami hadisi ma da baka tsammani sai ka ganshi a ciki wanda Abu Isa al-Huwaili yana yana masa aiki to haka haka magabata wanda suke na wannan zamani namu wanda muka yi zamani ɗaya da su muka yi ƙarni ɗaya da su haka su ma suka ɗauki wannan tsari madauki Muhammad al-Amin mai littafin Adwa'ul Bayan fi إيضاح القرآن بالقرآن شنقيطي mutum موريتانيا Rashid bin Usman az ya ambata a littafin sa Ithaqul Nubala da Siyar Ulama juz'in sa na farko da yake bayani akan shi Muhammad Al-Amin yake cewa yana da shekara goma ya hadisi Al-Qur'ani shekararsa goma sha biyu kuma iya karanta Qur'ani ruwayatu warshin da kuma ruwayatu zuwa shekararsa goma ya Muhammad Alamni a Shinkebe. Ya zo bayani a kan Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, malamin su su bin Bab. Yake cewa yana da shekara goma sha ɗaya ya haddace Alƙur'ani. Shi yasa ma sai zamana a tsarinsa shi Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, kamar yadda shi Rashid bin Usman Az-Zahrani ya kawo cikin Ithafun Nubala. Yake cewa idan ka zo wajensa za ka yi karatu, kace masa malai ina so ka bani dama zan fara yin karatu a wurinka sai ya tambaye ka shin ka haddace alqur'ani in kace eh sai ya shiga da cikin ɗalibansa in kuma kace a'a sai ya ce ka tafi ka je ka haddace qur'ani domin ba ilimi in ba haddace qur'ani haka shi Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh yake tafiya kai wanda kuma haka abin yake haddace qur'ani a farkon labari yakan taimaka wa mutum wajen fahimtar sauran ilmomi domin shi Qur'ani ilmin khadim ne ilimi ne wanda yake mai hidima ga dukkanin ilmomi to yana daga cikin ɗabi'a ta ilmomi masu hidima shine za su yi cikin kowane ilimi kamar ilimin hadisi wanda ya ke da ƙwarewa cikin ilimin hadisi za ka same da ƙwarewa cikin tafsiri cikin tarihi kai hatta nahawu balaga sab duk za ka same shi a ciki saboda ilimin hadisi ilimin ne wanda ya khadim game da shi ma Qur'ani ilmin wanda yake khadim yana higa cikin kowane ilimi shi yasa Imam Shuti a muqaddimar al-Itqan fi ulum al-Qur'an yake cewa wannan littafi na mana al-Qur'ani shine mabubbugar ilmumi wa manba'uha da kuma anishin mabubbugar ma'ana in mutum yana son ilimi ta fara haddace al-Qur'ani ne girma shi yasa ibnu jama'a cikin littafin sa tazakiyatu sami wal mutakallim yana bayani cikin abin da yake wajaba ga dalibin ilimi yace to farkon abin da yake wajaba ga dalibin ilimi shine ya fara haddace littafin alqur'ani sannan kuma yayi kokarin fahimtar alqur'ani ta fuskar tafsirin sa da sauran ababe da suke da alaka da wannan sannan kuma sai ya fada cikin ilmomi haka ibnu abdulbar an-numari al-maliki shi ma faɗa cikin littafin sa jami'u bayanin ilmi wa fadlihi juz'in sa na farko yake cewa tushen ilimi haddace qur'ani a wani wurin yace awwalul ilmi hifzu kitabillahi azza wajal farkon ilimi shine mutum ya haddace littafin Allah to yasa magabata suke kigaltuwa da kokarin haddace Qur'ani gabanin komi bayan sun haddace kuma sai su fada cikin mai ilmomi akwai wani babban malami wanda ake ce masa Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dawsari ya rayu a Kuwait malami ne babba kuma yana da rubuce-rubuce da dama duk da yake mafi yawan su ne ba a buga su ba irin su littafin sa irshadu muslimin ala fahmi haqiqati din irin su littafin sa musallamu subut fi radd ala shaltut irin su littafin sa as-sarimul munki fi raddi ala husayn makki irin su ainihin safwatul asar wal mafahim min tafsir al-qur'an karim da irin tafsir ne wa irin su kaifa nuharibu isra'il to shi wannan abdurrahman bin muhammad ad-dawsari malami ne babba ya zama malami sosai yana karantar da al'umma yana da ɗalibai masu tarin yawa amma sai zama bai hadisi qur'ani ba saboda haka dukkanin ɗaliban sai ba su hutu ya kulle labararinsa shagonsa da yake fita da wasu ayyuka shi ma rufe shi ya killace kansa a cikin gida in ga zai fita to sallah ko wani abu muhimmi a wata biyu sai ya rufe Qur'ani gaba daya kwana 60 a kwana 60 ya rufe Qur'ani haka Rashid bin Usman az-Zahrani ya kawo cikin ittihafun nubala da siyarin ulama a majalisar sa farko a wata biyu ya harfi alkur'ani kaga ya kwatanta abin da ne zuhur yayi shi zuhur ya dace a dare 80 shi kuma na amin a wata biyu wannan sai kiyo na maka himma aliya ta magabata wanda a lokacin ya zama malami amma ya aje ya bar komi karantar dai ya rufe ya aje komi da komi sai sa littafin Allah gaba dan ya ga haddace shi sannan kuma ya haddace to haka magabata suke ci gaba da rayuwarsu haka suke tafiyar da ainihin al'amuransu game da ainihin littafin Allah shi yasa a lokacin magabata in ka dace wannan malami ne sai ya amsa sunan malami ya amsa sunan malami a qur'anance a hadisance a kaza a kaza a kaza a baya baya ne ake cewa wani aifaki ne wani muhaddisi ne wani mufassir ne wani makuri'u ne ko ƙari'i ne a'a wannan abin da ya ja wannan rauni ne na karatun ne amma a lokacin magabata idan aka ce wannan malami ne to ya hada tafsiri ya hada hadisi ya hada fiqh ya hada tarihi ya hada komai da komai na ilmomi duk bangaren da ka je masa to zai wakilci manzo Allah kai in bangaren Qur'ani ne in bangaren hadisi ne in bangaren tarihi ne amma rauni ilimi shi ya kawo ake wannan takasima a ce wannan mutakassis ne takassusi na bangaren kaza ne nayi takassusi a kulliya kaza da sauransu to da'aful ilm shi ba zuwa ga haka to haka magabata suka ci gaba da wanzar da ainihin al'amuransu wannan bangare na uku kenan bangare na hudu shine bayani kan hanyoyi na haddace shi littafin alkur'ani mai girma hanyoyi da ɗalibin ilimi zai bi ya ainihin haddace alkur'ani mai girma kuma cikin sauki wanda alhamdulillah wannan sai yake mana nuni akan cewa lalle yan uwanmu suna da ruhi na addini musamman a ce matasa wanda ake ganin matasa mafi yawa sun fi shagaltuwa da harkar rayuwa amma a ce matasa masu jini a duka suke tunanin tsara irin wannan muhadara da tunkushi bayanin hanyoyi na haddace alkur'ani to wannan yana nuni akan gaskiya akwai kyakkyawan mustaqbal lalle za mu fuskanci wani abu mai kyau a nan gaba mutukar dai ana samun matasan mu suna irin wannan tunani wanda a gefe guda wal iyad billah zaka samu wasu matasan kuma mutum sai ya haddace maka waka 200 ko 300 da ka amma ba zai iya haddace maka juzu amma ba ko juzu tabaraka ko wani abin da yake ne kamar haka amma kowace irin waka wata shahara zai iya kawo maka ita aka kowane irin CD na waka wanda ake sayarwa a kasuwa zaka iya samu a ɗakin sa amma ba za ka samu CD na Alqur'ani ba na Khalil al-Husari ko Minshawi ko Hudayfi ko wanda daga cikin al mashahura al wanda suka shahara zai wahala ka samu to amma Allah subhanahu wataala ya zabe ku ya tsamatar da ku ya kubutar da ku ya ba ku irin wannan tunani mai kima mai daraja har gada ga lallai lalle akwai kalubale a kanku game da game da anishin hadisi alqur'ani wannan gaskiya nasara ce babba darara ce ne girma abu na farko game da matsayin hadisi alqur'ani farzun ne kifa'iyun ma'ana idan wasu sun haddace shi ke na yara sai ga wasu idan aka samu adadin wasu mutane sun haddace alkur'ani cikin al'umma to nan mutane sun zama wakilai ga sauran mutane amma idan ba a samu ba to anan kuma ya zama mai farudun ne ainihin dole ne akan kowa ya haddace amma idan an samu wasu sun haddace kenan sun wakilce mu to haddace alkur'ani abu na farko da ake bukata ga ɗalibi wanda yake ƙoƙarin haddace alƙur'ani shine anniyatu salihah wato inganta niyya niyyarsa ta yi kyau ya zanto zai haddace wannan alƙur'an ne domin Allah domin ya zanto wakilin Allah ya zanto wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin isar da addinin Allah cikin isar da addinin da manzon Allah ya zo da shi a tsakanin duniya da kuma ba shi kariya saboda niyya a bace muhimmiya shi yasa Allah yake ta bayani akan batun niyya wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyim sannan yace ainihin kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kyauta niyya ya tabbata cikin sahih muslim hadithul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah ya ce lalle ni mafi lalle ni ne mafi wadatar waɗanda aka taran da su wajen yin wani abu aka yi wani abu don wasu kuma sannan aka sani a ciki dukkan wanda ya aikata wani aiki sai ya tara yin wani na da ni cikin aiki inji Allah to taraktuhu wa shirkahu na bashi da wanda ya tarin yayin da shi din a cikin aiki ya ji wajen sai ba shi lada wannan sai yake nuni akan me muhimmancin alniyya shi yasa dukkanin littattafai da malamai suke rubutawa game da dalibi eh, ilimi ya ya kamata ya nemi ilimi to za mu ga farkon abin da suke farawa da shi shine anniyatu salihah batun niyya tasahihun niyya inganta niyya ga kuma hadisi na Umar dan Khattab تهيا يهيا بن إسرائيل بن الأنصاري زواج محمد بن إبراهيم التيمي زواج القمة بن وقاص ليس زواج عمر بن الخطاب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وندى الجماعة سرويكوش باب للتابع حديث وندى بلاك سامع حديث أشكي وقال سبو رمي دان أنا مكمي همان شنية كتاب بكاري ما يبو الكتاب سنسيه بكاري دشي كتاب بدأ الوحي يفار بوئي للتابع حديث إنما الأعمال بالنيات dan duniya kan ce duk abin da za ka yi so ka kyautata niyyar cikin abin hakan sai ya kawo mai nasara kan wannan abin to bayan ɗalibi ya inganta niyyarsa ya zanto manufarsa ga haddace alkur'ani shine ne wato ya zanto ya fahimci littafin Allah don kuma ya zanto cikin ahalullah ma'ana ahalullah ma'abota Allah iyalan Allah ma'ana masu baiwa addinin Allah kariya masu baiwa abinda manzon Allah ya zo da shi na addini kariya sune ahlullah to makaranta qur'ani sune ne ahlullah kamar yadda wancan hadisi na Anas bin Malik wanda na gabatar muku shi a dazu wanda yake cikin sunan darimi da sunan nasa'i al-kubra da musnad bin hanbal bi isnadi sahih manzo Allah ke cewa inna lillahi ahlina fil ard lalle Allah da iyalai na da ahali a ban kasa aka ce manhum ya rasulullah su waye ahalin Allah sai manzo Allah ce ahalullah hum ahlul qur'an wa khassatuhu wato ahalin Allah a ban kasa su ne ma'abota alqur'ani kuma su ne keɓantattu na Allah subhanahu wa to dan mutum ya zanto dan ya shiga cikin su to ka ko bayan da za a yi shiga cikin sai ya zo me yayi aikin danwa don Allah subhanahu wa ta'ala manufarsa ga haddace alqur'ani shine wa Allah to ana in ya haddace sai zanto mai cikin ahlullah wa khassatuhu to ashe kun ga tasayibun niyya inganta niyya amrun ne muhim al'amari ne wanda yake muhimmi kwarai da gaske domin zai baka matsayi wanda yake mai girma shine ka zanta cikin ahlullah wato ahali na Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ash-shatibi yake faɗa cikin ash-shatibiyya yake cewa fa ma zannukum bin najmi inda jazaihi ula'ika ahalullahi wa safwatul ula ko wa safwatul mala a wata nusuka ulul birri wal ihsani was sabri was tuqa yake cewa me zatonka game da alishin mutumin da yake mai daraja mai kima inda jaza'ihi a yayin ba shi sakamakonsa sai ce ula'ika ahalullah al alquran to waɗannan su ne ahalin Allah wasafwatul mala kuma sune zababbu cikin almala jama'a ulul birri wal ihsani was tuqa kuma sune ma'abuta nagarta da kyautatawa da haƙuri wajen koyon littafin alkur'ani da karanta shi da karantar da shi wat tuqa kuma da alishin jin tsoron Allah zaka same shi kan gaba wajen jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya gabata na bin Allah to za ka samu anishin mahalicin alkur'ani wanda yake aiki da shi ne kan gaba wajen aiwatar da wannan al'amari ne shi ne wattuka to ahlul lakin to sahihun niyya shi zai bai zuwa ga mutum ya samu wannan to bayan wannan abu na biyu ne malami wato malami eh, mutum ya nemi malami wanda yake mutukin wanda yake ya iya karatu ya san karatun alkur'ani da shaidar waɗanda suka san qur'ani sun ba da shaidar akan cewa wannan ya san alkur'ani to wanda zai fara neman hadda alkur'ani so bayan inganta niyya sai kuma ya samu malami wanda da malamin da ake samu mai karatun to dama kuma shi qur'ani an ce masa alquran saboda me ana karanta shi ana karanta shi to shi kuma karatu bai zama karatu sai ya samu ababe guda hudu abu na farko shine ne almuqri'u malamin zai koya ma karatu abu na biyu alqari'u na yin karatu abu na uku alqira'a karatun kansa abu na hudu almaqru abin da za a karanta shine alqur'ani to kaga farkon abin da aka fara gaya manzo Allah mashi ne ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu to kaga wannan karatu ko ba zai yi ba dole sai da me sai da malami malamin kuma malamin da yake mutiqin wanda yake ya san karatu da shidar malamai to ta wannan fiska ne ma malamai suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa alqur'ani cewa alqur'an nuni akan cewa hanyar samun alqur'ani shine ne karanta shi shi yasa ake ce masa alqur'an abin karantawa Allah ya ambaci alqur'an a wurare har ainihin hamsin da hudu to hamsin da hudu Allah ya ambaci alqur'an cikin alqur'ani mai girma cikin alkitabul aziz to hanyar farko shine hanyar karanta shi الله يكي طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمن الذين يعمل الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ثم أينش آه، إنا أنزل له قرآنا عربيا لعلكم تعجلون سورة يوسف سورة فصلت آه، كما إلا جاء الله قرآن عربيا لعلكم تعقل يتين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كاغا ديك الله يا أم بشيد القرآن القرآن نوني أكن شيء وهاي السامة شيء لي كرنتاشي كرنتكو بيوا سيد مالدي to wajen karanta shin kuma to za ka ba hanyar da aka bi wajen saukar da shi shine an saukar da shi munajjaman mufarraqan wato arzabe a karkashi ba wai an saukar da shi ba jumlatan wahida a dunkula a lokaci daya kamar yadda bayani ya gabata to wajen karkasa shi yayin haddasa nan akwai fuskoki guda uku fuska ta farko ita ce fuska mafi inganci kuma mafi ƙarfi wajen baiwa ɗalibin alƙur'ani hadda mai ƙarfi ne mutum ya bi tsarin haddace aya ɗaya in ka haddace aya ɗaya ta zama a kanka sannan kuma sai ka tafi aya ta biyu idan ka haddace ta sai kuma ka tafi aya ta uku in ka haddace ta sannan ka tashi muraja'a sai ka faru da kan aya ta farkon da ka dace har zuwa kan aya ta uku wannan ita ce hanya ta farko kuma ita ce hanya mafi karfi wajen samar da hadda mai karfi hanya ta biyu shine bin tsarin haddace Qur'anin ta fuskar mai aya ɗaiɗai amma ba bisa lokaci daban-daban ba sabanin tsari na farko wato za ka sa aya ɗaya gaban ka haddace sannan a lokacin kuma sai ka shiga aya ta biyu a lokacin sai ka shiga aya ta uku a lokacin sai ka shiga aya ta biyar za ka samu kamar ayoyi bakwai ko ayoyi goma wanda ka haddace su sannan daga baya kuma an kalo murada sai ka murada su gaba daya lokaci daya hanya ta uku ita ce hanyar kaskasa alqur'ani ka zanto ka kaskasa shi mujazza'an munajjaman mufassalan shine wari kamar wani rubu'i ko nisfis ko sumin ko ka kawara musamman kace za ka ce juzu'u amma sai ka je kai ta karanta shi kai ta karanta shi kai ta karanta shi haka haddace sannan ka zo juzu'u suratul jin haka juz'u tabaraka haka haka haka haka a jere to ita ma wannan hanya hanya ce ta ainihin haddace alqur'ani amma tana da wahala amma akan iya yin ta wannan kenan waɗannan su ne hanyoyi guda uku mafiya shahara jumlatan kafin mu zo tafsilin su game da ainihin haddace littafin alqur'ani mai girma sannan yayin hadda din akwai lokutan da ake bukata mutum ya ribace su wajen haddar daga cikin lokuta shine tsakanin magariba da isha tsakanin magariba da isha wato bayan an yi sallar magariba kafin an isha wannan lokacin na tsakani yakan taimaka wajen samun yin hadda cikin sauki daga nan kuma sai cikin dare adal hadada bayan mutum ya yi bacci ya farka cikin dare kamar karfe biyu ko karfe uku ko karfe hudu in mutum ya tashi to wannan lokacin ana samun sauƙin hadda a wannan lokacin to mutum ya sa wannan lokacin daga cikin lokutan haddasa zai taimaka masa wajen shi alkur'ani sannan lokaci na gaba bayan sallar asubah wato bayan an yi salatu subh kama mutum ya koma bacci wannan lokacin har zuwa fitowar rana wannan lokacin yakan taimakawa wajen samun haddacin sauki shi yasa faɗin Allah subhanahu wa cikin suratul muzammil muzammil inda Allah ke cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Lallai lokacin dare shi ne lokacin da yake mafi karfi wajen tsayar da abubuwan da aka sa a gaba ko mafi tsayar da ainihin magana imam al-qurtubi cikin tafsirin sana al-jami'u li ahkam al-qur'an ya kama janu yace ma'anar wa inna ma shi'atan lillahi hiya ashaddu wa aqwamu qila yace ma'anar wannan zance ai ashaddu istiqamatan wastimraran ala sawabi bi ma'ana wannan lokacin ya fi bada ƙarfi na mutum ya samu daidaituwa da kuma ainihin tabbatuwa kan abin da yake daidai ko da haddar wani abu kasa to a lokacin zaka fa haddace abin yadda ya kamata abin zai fi tsayuwa da dai sauran bayanai da Abu Abdullah Al-Qurtubi ya kawo wannan kenan sannan bayan mutum ya ribaci wannan lokuta wajen hadda sannan kuma sai alkitaba abin da ya haddace ya yi kuma ƙoƙarin ne rubuta shi idan ya haddace aya biyar sai ya kawo haddace ya ya haddace su to kafin ya tafi wasu ayoyin na gaba sai ya ƙoƙarin rubuta nan ayoyin da ya haddace da ka idan ya rubuta su da ka sannan sai ya nemi musahaf na alkur'ani ko kuma ya samu malamin sai je nuna masa inda ya ba dai-dai ba sai a gyara masa in kuma samu malamin a lokacin zai masa wahala sai ya dauko musa na alqur'ani sai ya bude wurin yana ganin yana ganin inda ya bata sai ya gyara inda ya bata sai ya gyara to wannan yakan kawo ne karfin hadda da kuma tabbatuwar abin da ka hada cikin kwalwarka alkitaba shine malamin suka ce yana daga cikin ma sababi da ya sababa aka wa alqur'ani alkitab kenan alkitab saboda mai ana rubuta shi domin rubuta shi yakan taimaka wajen hadda kamar yadda an ce masa alquran saboda ne ana karanta shi Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin sannan ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz sannan alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin kaga alkitab an ce masa littafi littafi littafi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun imma duk wata zai na soke qur'ani wanda wannan shi yafi kamar yadda manzo Allah ya gaya wa Abdullah bin Amr bin aq cikin sahih Bukhari sahih Muslim ko kuma duk kwana 25 ko duk kwana goma ko duk kwana bakwai duk sati kana sauke alkur'ani ko duk kwana biyar kamar yadda zo cikin musnad na bin Hanbal bi isnadi sahih ko kuma duk kwana uku kana kokarin saukewa kamar yadda cikin al-mu'jam al-kabir na Abdul Qasim at-Tabarani bi isnadi wanda yake sahihi manzo Allah ya ga wa Abdullah ibn Amr al-As cewa ka karanta al-Qur'ani gaba ɗayan sa cikin kwanaki uku ini sabata idan zaka iya amma ban da kasa da kwana uku duk wanda ya karanta Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba hadisi cikin sunan Abi Dawud da Musnad bin Hanbal bi isnadi sahihi manzala ta duk wanda ya kanta Qur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba to wannan bangaren kanta Qur'ani gaba ɗaya kenan bangaren kuma abin da ya shafi abin da yake yi na hadda to nan zaka yi ta maimaita shi ne kullum kullum kullum lokacin dare da safi bayan sallar asuba da kuma ainihin bayan sallar magariba kafin ayi sallar isha to wannan yakan taimakawa kai ta yin muraja'arsa ya zo cikin sahih bukhari kitabu eh, bada'il wahayi bukhari ya fi da shi wurare biyar haka ya zo cikin sahih muslim haka ya zo cikin muslim bin hanbal bi isnadi sahih ta hanyar sahabi abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yadda yake ta idan wata ramadana ya zo jibril alayhi salam yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin mudarasa al alqur'ani manzon Allah ya karanta jibril ne ya karanta muzakara kenan a shekarar da manzon Allah zai rasu to jibril sai dai manzo Allah ard na alqur'ani har sau wato sau suka sauke alqur'ani a shekarar da manzo Allah zai ban duniya domin haka yakan taimakawa sannan abu na gaba kuma daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun sauki wajen haddace alqur'ani shine mai lazimtar ainihin abokanai makaranta alqur'ani wato kana lazimtar ainihin hafizan alqur'ani da wuraren da ake karantar da alqur'ani wannan shi ma kan taimakawa wajen ɗalibi ya samu sokin haddace alkur'ani mai girma domin aboki na riba ne ba asara kamar yadda manzo Allah ya faɗa a hadisi cikin sahihi bukhari da sahihi muslim yake cewa misalin aboki zama na gari to kawai misalin mai turare ne imma ya baka wa imame ka shafi kanshi in dai kana tare da aboki ne turare to dai dai ko ya baka turaren ka shafa ko kuma mai mai baka ba zaka za ka ji ƙarshen sa to haka aboki na gare ki haka aboki na gare ki to yasa lazimtar makarantar alqur'ani da halarta wuraren karatun alqur'ani wannan yakan taimaka wa ɗalibi wajen samu sauƙin hadasi alqur'ani din sannan abu na gaba shine kuma sauraron alqur'ani din a wajen waninka imma a cikin sallah ko a wajen sallah masalan wajen da ka haddace sai ka nemi wani wanda ka san makarantun qur'ani ne gangaren ne sai ka ce karanta ma wurin sai ka ji to wanda yakan taimaka wajen hadda ta samu cikin sauki kuma ta zamma kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim ta hanyar sabi abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda wata rana manzo Allah ya ce da shi karanta min alqur'ani yace ya rasulullah ta yaya zan karanta min alqur'ani bacin kai ne wanda aka saukar da alqur'ani kuma sai manzo Allah ce ina so in ji shi daga bakin wani na shi yasa ce karanta ne Abdullah bin Mas'ud ya karanta manzo Allah alqur'ani tun daga sotin nisa yana karanta manzo Allah manzo Allah yana ji har sai da su fadin Allah subhanahu wataala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sai manzo sai hasbuka al'an to ya ishe ka sai ibn mas'ud ce farafa'tu basari fa idza aynahu tazrifa sai na daga idanuwa sai ga idanuwa manzo Allah suna zubar da hawaye to wannan yakan taimakawa shi ya zo cikin sunan darimi Umar an kafa yake cewa Abu Musa al-Ash'ari da yake shi Allah ya bashi sauti mai dadi kamar yadda manzo Allah ya gaya masa cikin sahih bukhari da sahih muslim yake cewa ya ba musa laqad utita mizmara min mazamiri ali daud an baka sauti mai daɗi daga cikin sauti mai daɗi na iyalan daud alaihi salam to ya iya karatu har ma ya tabbata cikin sahih muslim wata na abu musa al-ash'ari yana karatu cikin dare a sallah ta tanafila manzo Allah ya zo wucewa sai ji yana yana karatu manzo Allah ya tsaya ki saurara bayan ya gama gari ya waye ya zo da manzo Allah sai manzo Allah yake bashi labari shi ai daren jiya na ji ka kana ta rara karatu har ma na tsaya na saurara yace ka tsaya ka saurara manzo Allah ce kwarai kuwa a wata ruwa sai ce ai da na sani la habbartuhu laka tahdira da na rere ya maka mutakar rere to abu musa Allah bashi mai da dadi ya zo cikin dare ni umar an kafa yakan sashi ya karanta masa alqur'ani yace zakkirna rabbana suna da mu ubangijin ma'ana ka karanta mana wasu ayoyin alqur'ani abi musa sai na karanta musu na ji su Umar kamfa Khattab sauran su haddu. to wannan ita ma take taimaka wajen samun saukin hada alqur'ani sannan yana daga ciki kai kanka ka karanta ga wani ka eh, kawai kuna zama da abokanan ka ce bari in karanta muku wata sura kuji ko ce karanta suna jin ka to wannan yakan kawo karfin hadda da kuma saukin hadda domin duk abin da ka haddace na alkur'ani to zai baka saukin kuma ka haddace abin da yake zai biyo bayan sa ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ya samu ubay bin ka'ab yace ya ubay inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru ya ka ubay Allah ya umarci da in karanta maka lam yakun alladhina kafaru ya manzo Allah Allah da kansa ni ya ambata sunan ya ambata sai sai kore daga sunan ka ya ambata sai ubay sai fashi da kuka to waɗannan hanyoyi suna da matukar muhimmanci hanyar sauraro da kuma hanyar karantawa ga waninka sauraron kuma zai kasance ta fuskar ne malami haka ko kuma ta fuskar kaman ka sai na malamai kira'a wanda suke shahararru kaman sayyid al-qurra fi hada al khalil al-husari kaman siddiq al musamman waɗannan eh, sauraron kasa suna su zai taimakawa ɗalibi wajen haddasa ta yi ƙarfi wajen kuma ya samu ainihin sauƙin haddadin a lokacin da yake ƙoƙarin haddadin wannan kenan sannan kuma abu na gaba shine wannan shine jigo da yake taimaka wajen samun sauƙin hadda Qur'ani shine duk abin da ka haddace ka yi ƙoƙarin kuma aiki da shi wato duk abin da ka haddace na Alƙur'ani sai kai ƙoƙarin mai ɗabi'antuwa da wannan abin to wannan yakan taimaka wajen samun mai saukin haddace shine abu abu abul qasim ash-shatibi yake faɗa cikin ash-shatibiyarsa yake cewa wa akhalik bihi iz laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi ala al-jidd muqbila wa qari'uhu al-mardi qarra mithaluhu kal-uthruji uturuj حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه, ويممه ذل غزالة قنقلة هو الحر إن كان الحرية حواريا له بتحريه إلى أن تنبنا وتكتبي أن تلعنش تبيئون القرآن من كلمة أبن دي كهدت تسيك وقلم من أي وتدش أي شاء الله كار متعدى كما رأيان دي روشكين مسلم دا مسنط نعم بن همبل دا سنن أبي روت بإسماج صحيح أكا تنبيت من لن من ذا الله تسيك كان خلقه القرآن تبيئون من ذا الله القرآن shine wa akhliq bihi id laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi al jiddi muqbila qur'ani ya shiga jikinka ka zanto ya shiga jikinka sosai da sosai ya shiga ko ina da ko inanka halaye na alqur'ani na gari a sane ka kai ne ka siffanta da su halaye marasa kyau da qur'ani ke tsoratarwa a kan su a sane kai ne ka nisance su to wani shi ma yakan taimakawa wajen samun ne wato sauƙin hadda ta nishin alkur'ani da girma sannan yana daga cikin halaye na wanda yake makarantun Alƙur'ani, wanda kuma sukan taimaka masa yayin da yake neman hadda Alƙur'ani ya samu hadda cikin sauƙi shine zanto mai me izzatun nafs wal kifaya ya zanto yana kamewa yana wadatuwa da abin da yake da shi na kansa yana jin cewa wannan abin da yake nema na hadda Alƙur'ani ya bi masa komai kada ya dogara kada yana duban abin hannun mutane a ya watsar da komi ya watsar da komi ya shagaltu da wannan alkur'ani shine kamar shafi da yake faɗa cikin shafi yake cewa alayka biha ma ishta fiha munafisan wa bi nafsaka ad-dunya bi anfasiha al-ula yace dadi wannan zarata to kai kokarin rayuwa da su kuma ka zanto mai tanafus cikin su yace duniya gaba daya kai wanka tani da ita kai watsi da ita eh ka siyar da ranka gaba daya ga alqur'ani to ana sai ka same shi ka dogara da kai ka tsayu abinda Allah ya baka sai ka wadatu da shi to wannan yakan taimakawa wajen samun sauki ga hadisi alqur'ani sai Allah ya bude kwakwalwar mutum amma yanda ya zanto mutum yana haddar alqur'ani kuma sai zanto yana karɓar kowane abu na hannun mutane to wani abin akwai dauda a cikin sa saboda haka yayin da ka ci wannan abin da wani ya baka kuma akwai dauda ta haramu a ciki to sai ya tushe ma kullu kuma sai ya ga hada ta samu matsala sai ga wawa ma wanda ka cin tazibi wanda yake kokarin kuma samu sai ga ita ma ta ne ta gagara saboda sakamakon wannan shibuha ko wannan abu na haramun da ya shiga jikinka ko da ya shiga jikinsa sai sa sake eh, yayin da mutum yake nema da Qur'ani ya watsar da komai ya dogara da kansa duk abin da yake da shi ya kokari ya rike shi duk kankantarsa wajen rike rayuwarsa fuskar ci fuskar sha fuskar biyo kansa tufafi fuskar sauran al'amura na rayuwa to wannan yakan mutukar taimakawa wajen samun hadda alqur'ani kuma dukkan malaman qur'ani haka suke kamar yadda ash yake faɗa cikin ash yake cewa ta takhayyarahum nuqaduhum kull bari'in wa laysa ala qur'anihi mutaakkila yace dukkanin su waɗannan malamai na qira'a da ya kawo guda bakwai yace kowannen su ya za dukkan wani abin da yake mai daraja mai kima wajen rike kansa yake yin sana'a wa laysa ala qur'anihi mutaakkila bai zanto da qur'ani sai ka cin abinci ba wannan shi ya kawo qur'ani ya zama sai kasance tare da Qur'ani har suka koma ga Allah subhanahu wataala ya tabbata cikin musnad na bin hanbal da littafin al-mu'jam al-kabir na abul qasim al tabarani da littafin shu'ab al-iman na imam al-baihaqi bi isnad sahihi ta hanyar Rahman bin shubul yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta al-qur'ani kada ku yi jafa'i ga shi al-qur'ani ma'ana kada ku kawo shi masa kada kuma ku wuce iyaka cikin karanta shi sannan kada ku ci abinci da shi kuma kada ku nemi tara dukiya da shi ya tabbata cikin musnad na bin hanbal da al-mu'jam al-kabir na abul qasim da shu'ab al-iman na bihaqi bi isnad sahih ta hanyar sabi ibrahim bin husain Allah ya kara masa yadda manzo Allah ke cewa ku ainihin karanta al-qur'ani kuma ku yi aiki da shi ku roki Allah da shi al-qur'ani ruwa sai wurinsa yana da kifaya yana da qana'a yana da ainihin kifa'a kafa'a yana da kafa'a to wannan zai taimaka masa wajen ya samu saukin haddace shi alqur'ani din ne kenan sannan abu na gaba da yake taimaka wajen samun saukin haddace alqur'ani shine nisanta dukkan wani aiki wanda yake mara kyau dukkan wani aiki ba ko kana eh, wanda mutum yake ta'ammuli da shi to yi kokarin ya nisance shi eh da kuma da kuma rage cakuduwa da mutane to wannan shi ma yakan taimakawa wajen mutum ya samu saukin haddace alqur'ani domin cakuduwa da mutanen banza ko cakuduwa da aikin sabo to wannan yakan kawo matsala ga hadda mutum hadda ba ta zama ba in ma ya haddace sannan kuma ma da haddace da yake kokarin ya haddace to hadda ba za ta zama ba ba za ta zama ba za a samu matsala kamar yadda Muhammad bin Idris Ash-Shafi yake faɗa zuwa ga wakil bil Jarrah bisa ga abin da yake shahararre a bakunan mutane amma bai tabbata ba don haka abin da ya tabbata ba imamu shafi'i bane aliyu ne bin kashara aliyu bin kashara wanda fikatun ne yana daga cikin rijal na muslim da tirmizi da imamu nasa'i cikin asnanul kubra da asnanul subura Aliyu bin kashara ne haka dai ya kawo cikin shu'abul iman bi isnadi sahihi juz'i na biyu ali ibn khashara yake cewa shakautu ila waqi'in su ashirzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yutahu as yace na kai kukarar damuwa ta game da raunin hadda da nake da shi zuwa ga malami na waqi' bil jarrah in ji ali ibn khashara sai ya da zuwa ga barin ayyukan sabo yace ai ilimi haske ne na Allah hasken Allah ko ba a bayar da shi ga wanda yake mai aikata aikin sabo saboda haka nisantar ayyuka na sabo wannan yakan bayuwa zuwa ga samun sauki wajen haddace littafin alkur'ani mai girma wannan kenan sannan a abu na gaba gabanin mutum ya kai ga fara haddace alkur'ani to ya fara koyan karanta shi ala tajwid wato zanto ya iya karanta shi bisa ga tsari na arshin tajwidi a ɗayan fuskokin nan guda uku fiskar at-tartil ko at-tahqiq ko al-hadar ko at-tadawir idan ku ya iya karanta al-qur'ani sannan sai ya fara kokarin ne haddace shi domin matsalar da ake samu shine idan mutum ya haddace Qur'ani bai koyi ta jawidi ba sai sai daga baya zai koya to koda ya koyi daga baya kuma akwai wasu matsaloli da ake samu amma idan ya fara karatun da tajwidin ya iya sai ya haddace karatun da tajwidin to shikenan to wannan yakan bashi sauki wajen ne wajen hadda amma idan ya zama na ya haddace hiba ta tawidi kai kuma na neman wani abu ne daban kuma bayan haddace ne ne ta tawidi kenan amma idan ya ta tawidin fa sai zan to ya haddace kai shi kenan ya riga yi ne ya haddace to dole zan ya koyi ainihin ta tawidi domin ta tawidi ga alqur'ani abu ne wanda yake wajibi wajibi ne kamar yadda ibnu jazari yake faɗa cikin al-jazariyya cewa wal akhadhu bit tajwidi hatamul lazimu man lam yujawwid al-qur'ana asimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل yace ruku da tajawidi abin wanda yake wajibi tilas ne sai ce man lam yujawwid alqur'ana asimu akwai nusaka ta man lam yusahhihi alqur'ana asimu duk wanda bai inganta alqur'ani ba wajen karanta to asimu mai laifi ne to wannan nusaka ta kyau saboda nusakar man lam yujawwid asimu domin ba kowa bane Allah bai sauti mai daɗi wanda zai iya rere alqur'ani ana jin daɗin sauti To kaga muka ce mallami wurin qur'ana to kaga ko da mutum ya iya karanta qur'ani bisa ka'idodin sa mutakar daidai jawwadawa ana jin daɗin murya to kaga ya gaskiya masu laifi kenan wanda kuma kaga umma ba haka ba to kaga musakar mallami yusahhihu alqur'ana ta dake kenan ma'ana wanda da ya inganta alqur'ani ta fuskar mai kiyaye ka'idodin sa yake karanta shi dai to wannan ne hukun ya samu lada sai kuma ya samu ainihin wato laifi kamar yadda ya zo daga ainihin albara bin azif cikin littafin musnad na bin hanbal eh, da littafin sunan darimi da littafin al-musdarak na abu Abdullahi al-hakim al nisaburi manzo Allah yake cewa zayyul qur'ana bi aswatikum ku kawata al-qur'ani da ainihin sautukan ku ma'ana da tajawidi ya ba wata ruwaya ta alhakin cikin al da kuma darimi cikin sunan darimi naka sai manzo Allah ya kara wani abu cewa al qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta al-hasana yazidul qur'ana husnan ku kawata al-qur'ani da arin sautukan ku domin sauti mai kyau yakan kara wa qur'ani kyau ya zo ta hanyar sa'ad cikin sunan darimi da sunan nasa'i Manzala ke cewa man lam yataghalla bil qur'an falaysa minna haka ya rubuta sunan abidawa ta hanyar uh, abi lubaba ya zo kuma cikin sahih bukhari ta hanyar abi huraira laysa minna man lam yatajanna bil qur'an dukkan wanda bai rera alqur'ani tadawidin sa yayin karanta shi manzala ce laysa minna wannan dai bisa hanyar mu da muka tsora mabiyan mu akan ta wajen koda alqur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan sannan abu na gaba shine addu'a wato mutum ya nace da addu'a Allah ka azurta ni da hada alqur'ani Allah ka ka azurta da hada littafin ka mutum ya nace da addu'a ya nace da addu'a ya nace da addu'a to wannan shi ma yakan taimakawa wajen samun saukin haddace alqur'ani idan ka da ce aya biyar to sai ka roki Allah ya Allah ka azurta da haddace littafin ka gaba daya duk lokacin da kai hadda sai kai addu'a lokacin da kai hadda sai kai addu'a duk lokacin da kai hadda sai ka yi addu'a sannan daga cikin hanyoyi kuma har iya zuna samun sauƙin haddace alqur'ani shine neman addu'a wajen mutanen kirki wato mutanen kirki na gasattu suna neman su maka addu'a Allah ya hore maka alqur'ani Allah baka saukin haddace alqur'ani wannan shi ma kan taimakawa wannan shi ma kan taimakawa sannan daga cikin hanyoyi na samun saukin haddace alqur'ani shine yayin da yake karatu kake jin wahalar hadda din to kuma kana tuna ne fallashi alqur'ani kana tuna cewa ashe dukkan wanda yake karanta alqur'ani dan ya haddace yake shan wahala yana da lada guda biyu ladan karatu da kuma ladan ne wahala kamar yadda ya zo a hadisin Aisha cikin sayi Bukhari da sayi Muslim eh, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara eh da Allah yake cewa bi aidi safara kiramil barara wanda yake korarre wajen karanta Qur'ani to yana tare da ainihin mala'ikun nan masu karanci masu girma wanda kuma yake karanta Qur'ani yake shan wahala Qur'ani yake ba shi wahala to shi wannan za a ba shi ladabi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum yake kokarin hadda yake jin wahala, hadda din sai na tuno wannan hadisin sai kuma na tuno hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda Abu Ja'far an-Nahas ya sudda shi a littafin sa Kitabul wakafi wal Ibtida bi isnadi wanda yake sahihi manzon Allah yake cewa eh, ikra'ul qur'ana fa innakum tu'jaruna alayhi ku yi ta karanta alkur'ani domin duk karatun da ku za a ba ku lada a kansa أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف أما ني هبانا ألف لام حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون من قال شيء بانا سوى ألف لام حرفين sai dai alif din harafi ne in ka karanta za a baka lada goma haka mimin harafi ne sai ta za a baka lada goma haka lamu harafi ne karanta za a baka lada goma harafi uku za a maka yana talatin ya zo kuma cikin sunan tirmidhi da al-musnad na abu abdullah al-hakim an-nisaburi ta hanyar da shi Sadi abdullah bin mas'ud manzo laka cewa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashari amsalha la aqulu alif lam mim harf ولكن ألف حرف wa lamun harf wa min harf duk harafi ɗayan ka karanta za a baka ainihin lada goma to sai kana jin wannan falalar kana jin wannan falalar to wannan zai ne zai sauƙaƙa maka haddace littafin Allah ne girma ina ba ta gane ba wannan kenan sai daga cikin hanyoyin samun sauƙin haddace alqur'ani shine ainihin samun wani malamin da zai tsara maka adadin abin da zaka na haddacewa a kullum ma tsara maka duk aya shida a kullum ko aya goma a kullum in ka nufi kuma za ka je ka bashi hadda sannan haka a gobe haka haka haka sannan daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun saukin haddace alqur'ani shine mutum ya fara haddace suran da suka fi shahara a bakunan mutane wanda aka fi kira kamar suratul yasin kusan kowa kira ne ya santa suratul waqi'a سورة الكهف نعم سواء من سرور بسيء قيئ وقدم طار حدث سورة فاركو سورة سيما كامسة وجنسا مستوطين حدث سورة سرور فنن بايا حدث يسو حكم يفارة ده حدث المفضل واتو قدرين سورة دجا سورة القاف زوا من الناس والناس جسد انتو في انجنش واسمع لم يكون سنة ترجع القدرات أما انتو في انجنش ده القاف نزوا من الجنة والناس domin sunan qur'ani sun tafi kaso biyu akwai aswaq akwai almi'un akwai almasali sannan kuma almufassal to sai ya fara da hadasi almufassal din ya fara daga kula a'udhu bi rabbin nas ya iya sama in ya kare almufassal sannan kuma sai ya tafi asbabu sabu su ma ya haddace su wanda manzo Allah ya faɗa a hadisi wanda yake cikin al-musdarak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi da Musnad na bin Hanbal manzala ke cewa dukkan wanda ya haddace a sirra a tsiwal fa huwa hiburun ko habarun a wata ruwaya fa huwa khairun to wannan ya ya zama malami to sai kokarin ya haddace shi wannan zai ba shi sauki na haddace sauran surorin alqur'ani din wanda yake ne girma wannan kenan sannan almuhim dai shine wato inganta wato niyya sannan abu na gaba kuma yawan maimaitawa التكرار والمعاودة يوم بيدير كذا في لوكا تيبا لوكا تيبا لوكا تيبا لوكا تيبا لكن هنا تشمت فيها سيني سينا تلاوة سكوي سيدا تشكين الذين يذكون الله كياما كينا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بعد إله سبحانك فإلى عذاب النار أينا ذنبي سينا انت لاوة سينا كنشي سينا انت لاوة سينا بأشي عائشة الله كرمت يدى kamar yadda ya cikin sahih bukhari mu mu'allakan muslim kuma ya kashi mawsulan cikin sahih muslim aisha take cewa manzo Allah ya zakuru Allah fi kulli ahyani cikin dukkanin lokacin sai na ambaton Allah to ka qur'ani kuma shine ne a azamu zikrullah ne mafi girman ambaton Allah to wannan yakan taimakawa wajen samun wato ainihin karfin hadda da kuma sauki na shi hadda cikin alqur'ani to a take ce ya uwa bayanin yana da fadi ina gani zan dakata a duba yanayin lokaci kuma akwai wanda zai yi ta'aliki wa bi hadal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله يساك على الخير جزا الله فضيلة شيخنا الفاضل بكل خير وجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم القيامة كما يبدو منك فدا farko cewa akwai ɗan uwa kuma malami mu malam Abubakar Abbas yana tare da mu insha Allah ta'ala akwai kalmomi da zai gaya mana dangane da wannan lacca da ta gabata Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باي هكا أنقوى السلام عليكم ورحمة الله da farko wani abin ban sha'awa malam ya fara laccarsa da baiwa Allah haƙƙinsa inda ya fara da yi masa kirari da kuma yabo ya bi da yi wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati mana da ya ba da haƙƙin Allah sai ya biyanta da da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yabi mai ƙur'anin ya kuma yabi wanda aka saukar wa Qur'ani sannan ya bi da godewa waɗanda suka tsayi wajen ganin an samar da wannan lacca don sauke haƙƙin su na sun jagoranci aikin alkhairi sannan sai kuma wato ainihin bakan daniya kowa da kowa islam shiga kuma wato kwararo abinda muka ji Allah ya saka masa da alkhairi sauran ba zan shiga ciki ba domin maimaita abin da ya gabata shi ma wannan wani abin wanda yake zama to kamar ƙara wato ainihin tafiyar da lokaci a abin da ba shi ya kamata a ce kuma an ji ba kuma an ja lokaci ana yi abubuwan ko da zan shiga kuma zan dan faɗa rairaya ce kan abin da ya da ya faɗa gaba ɗaya ina da kyau mai da hankali akan wasu abubuwa kamar haka na ɗaya ka sa a ranka cewar haddar da kake so kai ta alqur'ani kokarin da kake ka zama cikin waɗanda Allah ya ambato cewar ma'abotansa ne ta salon faɗawa wa sa ya gaya mana da kuma cewar kasancewar su fitan bayi to abin ne wanda yake buƙatar ɗaukar lokaci wanda aka sauka wa ƙur'anin shekara ashirin da ana fama zaɓaɓɓen Allah da babu ishi sahabbansa da aya biyar aya biyar aya biyar kai ka san za ku aya biyar aya biyar za a daɗe ana yi ko da aka ce mana sun sauke a shekara tara ai shekara tara ba kwana tara ba ce ko to abin da nake so kada aiki da zuci mu sa wannan a ranmu shine zai sa mu cimma abin da muke nema kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama na ga mana cewar at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan Sannu a hankali daga Allah gaggawa aikin shaytan kan aka kiyaye wannan za a cimma abin da ake nema da iznin Allah abu na biyu sai an hada da hakuri wani malamin da karatu amma za ka ji a jikinka eh mana saboda kar ka dauka cewar eh, shi kenan tunda Allah ya sa malam ya faɗi cewar a samu gangaren gogagge shi zai ba karatu to akwai gangaran gogagge kuma da karatun amma wata babu ko shakka jikinka zai gaya maka to in baka hakuri da wannan ba za ka gudu ka bar karatu to kuma ko da shi ne saukin hali ne gangaren din da iya wato ainihin jan ɗalibi a jiki da iya mu'amala to ko fa Allah ba zai baka da wahalhalun yau da kullum ba da suka shafi karatun dan jarraba sai an gwada ka nakan bada misali da wannan cewar wata rana na taho a keke daga rijiyar lemu nan da fugwale makarantar mu GATC sai da na ba hanya na baro rijiyar lemu ban kai gwala ba keke na sai ya faci kuma ba kuɗin faci sai na tura na ce ni kuma ba zan koma gida ba sai na je makaranta a ranar sai da na je tunda na makara taron makara na sun ce garanti ina ciki ko ba yadda na iya ana zuwa ka ce ko waɗanda kuke sace keken ku ku turo ku koma daga can dan a ce face kaga zan gamsar da shi kuma faransafan ne ba ma malamin nauyi ta ba shiga ajina bare a ce akwai yan sanayya ko wannan kokari wata gila kokarin ya sa dan ce a wannan ai ba laifi ba kuma masa bane ba bare ta ah, wannan ba makara ba fashi wannan tsatsayi ne yau principal ne ce ko wanda kuke ta cikin ku duk ku koma can da wannan zaka ji ka gan ka kulle sai ka ce da gaba ma na daina to sai an yi hakuri to shi ma manzon an gaya mana ta kuma sa ka a jikinsa kafin ya samu aya biyar ta farko da aka fara bashi sau uku ko da ga masa ma yana kirma yana rawa sanyi saboda wahalar da ya fuskanta ta sai kai kuma yanzu ka samu arha a bagas ga rabasa a za ka ja jikinka ka sa wannan a ranka to sanar sai a samu karatu malam ya yi mana magana addu'a shir akwai bukata a rika yin addu'a eh Allah ma da kansa haka ya ga mana qul rabbi zidni sai ka rika neman a kare ka da shi a baka shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'a da yake yawaita yi Allahumma anfa'ni bima 'allamtani وعلمني ما ينفعني وارزقني علما Ka yawaita yin wannan wani malamin mu Allah ya saka masa da alkhairi yake cewa duk sanda ka haddace wani abu ko qur'ani ko hadisi ko makamantansu ina da kyau ka baiwa Allah ajiya wanda wanda an bashi ajiya ba ta bata yakan ce ku ce Allahumma inni astawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansani ya rabbal alamin wannan barar ba qur'ani bace ba hadisi bace amma daga qur'ani da hadisi aka tsamo dan daga ji ka san ba larabcin gangan bane sura kan kana yin irin waɗannan abubuwan za su taimaka a san Allah ya sa mu dace ni ma kan tsawaita a matsayin na ɗalibin malam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allah ya saka da alheri jazakallahu khairan har yanzu muna tare da ɗan uwa kuma malami mu liman malam ibrahim insha Allah ta'ala shi ma cikin kankanin lokaci akwai ɗan kalmomi da zai jefa mana alam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم Wa وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني با wani taliki zan yi ba sai dai in yi wa malam addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karfafe shi ya bashi juriya da dauriya Allah subhanahu wata'ala ya daga darajarsa sama da yadda muka gani ko muka ji kana su ɗalibai da suka kira wannan muhadara da Allah ya baiwa malam ikon zuwan ta Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta haifar da mahaddatan alkur'ani da yawa musamman a wannan unguwa ko gari na kawo da sauran wa'anda wala Allah wannan laccar za ta je musu a kafet na ji da kunne ko ma na gani da ido kuma ina roƙon dukkanin waɗanda suka ji ko suka gani game da ƙoƙarin da shi wannan bawan Allah ya yi to su yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka masa alkhairi Allah ya daɗa ba shi lokaci irin wannan wanda zai amfanar da wato ainihin al'umma da yawa kuma suna suka shirya wannan ainihin lacce Allah ya saka musu alkhairi daidai lokacin da muke fama da matasa a wani waje ana kiransu 'yan tsara suka a kano ana kiransu 'yan jagaliya wani lokacin a ce da su 'yan daba Allah ya arzuta mu da wa'annan matasa da suka kira a zo a bayyana musu hanyoyin haddar alƙur'ani kamar suna neman a nuna musu hanyar haddace duniya da lahira saboda kada inda da ka tsanci kanka ka zamo jahili ko ka zama ba gidaje idan duniyan ne ka zamo kana rayuwa ka san abin da kake yi idan lahira ce idan ka je ka san inda za ka don mai neman hadda qur'ani kamar yana so a koya masa ya haddace duniya da lahira kada ya zama ba gidaje a duniya ko kuma ballanta na lahira to Allah ka taimake mu ka ba mu hadda alqur'ani Allah ka sanya alqur'ani ya cece mu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta malam Allah ya saka da alkhairi duka waɗannan kalmomi da malam ya gabatar mana don gudu Allah ya saka musu da alkhairi to ƴan uwa mu masu sauraro ne za mu nemi izinin malam in daga nan dama shi muke ji idan daga nan zai kai mu sha biyun dare in ya amince zai amsa mana tambayoyi akwai tambayoyi da yawa da aka rubuto dangane da lattocin da malam ya yi a lokacin shi ne lokacin mu mu masu sauraro ne ba za mu gaji ba insha Allah ta'ala to amma idan ya amince bisa waɗannan tambayoyi da za a amsa shine abin ji tsakani da Allah malam eh to shi kenan to wani yana tambayar malam menene ingancin hadisin nan da ya a cikin majmu'ul bahraini cewa al-hifdhu fi sigari kan naqashi fil hajari wal hifdhu fil kibari kal kifadati ala al-ma'i to sannan kuma yace ya halatta har yanzu ya hal yajuzu akhadhu ujra ala ta'lim al-qur'an فمن كنت طالب حفظ ثلاثة أرجاء القرآن ويرجو الإخوة إعانته بالدعاء ليكمل فمن يتم المخرج ل وتلمد حكما للذي ينسى ما حفظ من كتاب الله فليس ليس تفرقع كما نعم حديث الحمد لله رب العالمين wasu wasu ala rasulillah hadisi hadisi ne wannan mawdu'i bai tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abul Qasim At-Tabrani shi ya fidda shi cikin Al-Mu'jam al aka nasa sanan ka hadisi ne mawdu'i hadisi mawdu'i shine hadisi wanda yake na ƙarya wanda aka kaga aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ko da ibn abi zaid al-qayrawani mai littafin arisala da ya tashi kawo sai ya kawo shi bi da tamrid siga take raunin abin da aka rawaito amma wajen batun cewa ku umarci yaran ku yi sallah sun kai shekara bakwai ku da ke su sun kai shekara goma ba su yi sallah ba da ya tashi kawo na hadisi sai ya kawo shi bi sigar jazam saboda shi ya inganta amma wannan da yake bai tabbatar sai ya kawo shi bi da tamrid حديثي آه، موضوعي انا سكين المؤزم الكبير مع ابو القاسم الطبراني لا اتهم بيان سكين صفه الاحاديث الضعيفه والموضوع واثرها السيء في الامه ده كما للساكن المكير على الاحاديث الموضوعه في الجانب الصغير ما اين الشيخ احمد بن الصديق القماري وانا كده سي سي بتو جماعه كربلا ده wanda yake karanta da alkur'ani shi ya halatta a bashi wani abu ko bai halatta ba wasu malamai sun tafi akan cewa babu laifin mutum iya karɓar lada a kai mutukar dai ba ya tashi ratsi ba ne ba ya ce in ba a bashi ba ba zai karantar ba a'a yana karantar wasa. amma yana ɗaukan wannan abin da ake bashi ko a matsayin lokacin sa ne da yake bayarwa wajen karantarwa ne saboda haka in an bashi in ba a bashi ba zai karanta da wannan babu laifi zai iya karɓar lada saboda hadisi da yake cikin sahih al-bukhari wanda manzala ke cewa inna haqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah lalle abin da ya fi cancanta a karɓar lada a kansa shine littafin Allah amma idan ya zama shi ya sa sharadi da kansa cewa in ba a bashi ba ba zai karantar ba sai an biya shi zai karanta in ba a biya ba zai karantar ba to wannan baya halatta baya halatta saboda hadisi na eh, ubada bin samit da yake cikin sunan abi dauda da musnad na bin hanbal kuma ya zo ta hanyar ubay bin ka'ab eh, ubada bin samit ya karantar da wasu mutane daga cikin ahlus suffa yayin da ya karantar da su sai suka dauko wani abu suka bashi da ya zo sai yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi ta ya karantar da su amma sun bashi abu kaza sai manzo Allah ya ce to in kana so a maka sakandami na wuta da wannan abin da suka baka ka karba sai ubara bin samit a wata ruwaya bai ne ka'ab bi isnadi da'ihi wata ruwaya sai ya maida zuwa ga su wannan abin da suka bashi to shi shine malamai suke cewa wannan hadisi na ubara bin samit na nuni akan cewa wanda ya sa sharadi wanda ya sa sharadi wancan kuma hadisi na cewa inna haqqa ma akhawtum alayya adra kitabullah wannan yana nuni ga wanda ba sharadi ya sa ba sannan kuma akwai masu karantarwa da yawa a lokacin da yake ko da shi bai karantar ba za a samu wasu su karantar to a nan dan ya sa albashi wannan babu da shi shi kuma wancan hadisi na ubara bin samit yana nuni akan wanda ya sa sharadi cewa sai an bashi zai karantar sannan kuma in ba shi din ba ba mai karantarwa to shi wannan haramun ne kamar yadda imam sha'abi da da yawa daga cikin malamai suka yi wannan taujihi ne sannan sai batu game da addu'a da ya nema muna roƙa maka Allah subhanahu wataala sura yan uwa Allah ya baka damar ka kammala ragowar abin da ya maka saura na shi alqur'ani mai girma wanda kuma ka haddace kada Allah ya mantar da kai wallahu ta'ala a'lam Allah wannan yana tambaya ne cewa akwai wani hadisi da aka ce Sayyidina Ali Annabi ya koya masa waɗansu surori da zai rika yin wata sallah a cikin daren Juma'a sannan cikin wani littafi mai du'a ul mustajab din nan من السنة والكتاب يا كوشي كما دادانا ينقواتنا أيشي لشيء أدار الجمعة ذائي ومن صلى وتنجي يحدث القرآن آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وانا حديثي بإن كانت حديثي بعيد جدا كما أقول لك أشكين سر إبترابي في الانقطاع ليثبت آه، الله أعلم malam shi ma tun ta ɗabi ce cewa ya halatta na yi wa wasu saukar alkur'ani wato na yi sauka ga wani ya biya ni wato kamar addu'a ita ma ya halatta na yi wa wani ya biya ni eh wannan bai daga cikin tsari na magabata bai daga cikin tsari na magabata shine mutum ya sauke alkur'ani ga sa dan ya biya shi wannan bid'a daga bid'o'in zamani na ƙarshe amma bai daga cikin ayyukan magabata saboda ka abin da yake mafi kyau mutum ya nisanta amma idan mutum ya karanta Qur'ani ga wani ya yi tawassuli da wannan katin da ya yi Allah ya biya wa na bukata ta sa kan kaza sai ya ɗauko wani abu ya bashi wannan babu laifi zai iya karba eh amma ya riki wannan abin a matsayin sana'a to wannan shine kuskure eh wallahu a'lam malam shi kuma wannan yana tambaya cewa cikin bayanin da kai na ji ka ce sau biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibrilu na ji kuma wani malami yana cewa lokacin da za a israila manzon allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ya kwankwasa kofa sai fatima radiyallahu anha ta zo ta buɗe ta ganshi a cikin fuskar shi to malam ya gaskiyar wannan magana wannan magana ba ta tabbata ba akwai ta ana rawaito ta amma ba ta tabbata ba hmm, hadisi ne wanda yake mawdu'i eh, abin da ya tabbata shine manzo Allah ya ga Jibril alaihi salam a cikin halittarsa so biyu kamar yadda zo cikin sahih Muslim amma cikin halitta ta mutum wannan sabai ma sun gan shi eh, yake shigo cikin siffa ta Bihiya eh, bin Khalifa bin Farwa al-Kalbi ga hadisin abi hurairah wanda yake bukhari da muslim da hadisin abdullah bin umar zuwa ga maitin umar an khattab wanda yake cikin sai muslim da abi dauda lokacin da jibril ya zo yake tambayar manzon Allah game da rukunin musulunci rukunin imani al-ihsan kaga cikin siffa ta mutum yanzu kaga sabai gaba daya duk sun gan amma ba a siffar halittarsa ba a siffa ta mutum karshe manzala ce kun san waye wannan suka ce umar an kafa ce Allahu rasulu alam ta ce fa innahu jibrilu ataku yuallimukum dinakum a wata ruwaya ta kun yu'allimukum ma'alima dinikum wannan kenan wallahu a'lam malama wannan yana so malama ya hankali ne akan iyayen da za ka tar ƴaƴansu na son yin karatun qur'ani amma iyayen ba sa goya musu baya ba sa karfafa gwiwarsu eh, wannan wannan wannan kuskure ne ba da dai ba abin da ya kamata ga iyaye su ne su zanto sahun gaba wajen kokarin kula da yaran su da ba su ainihin tallafi da agaji wajen koyon karatun addini tunda dai kun ji mun ambata cewa iyayen da suke kula da yaran su har yi haddace alqur'ani to za a yi ne za a sanya musu ainihin tufafi na ado a gobe kiyama eh, hani'an mari'an walidaka alaihima malabis anwar min at-taj wal hula za a musu ado a sakamakon sirrin yaran su wajen haddace alqur'ani sannan kuma waɗannan yara da Allah ya ba su a matsayin kiwo ne Allah ya ba su zai tambaye su akai in sun kula da kiwon sun kiyaye sun bai yaran tarbiyya fari'ima in kuma sun yi sakaci to Allah zai kawo masu da laifin wannan sakacin da suka yi kamar yadda ya cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Umar manzo Allah ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kaga farajul ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum mai kiwo ne cikin gidansa iyalansa da matansa kuma za a tambaye shi akan wannan kiwon da yake Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nasu wal hijara ya ku da kai imani ku tsare kawukan ku da ainihin iyalanku wata wuta Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda kamar yadda addabar ya kawo cikin jamil bayan da ita wannan aya ce ma'ana la ku anfusakum wa alaikum naran yace ay allimuhum wa addibuhum ku sanar da su addini sannan kuma ku ladabtar da su wajen bin ne wajen bin addini saboda ka yara kula ake da su shi ta zamu ga cikin sayi bukari bukari ya kulla babuka babin koyar da yara ilimin addini haka a kitabu siyami kulla babi babi da ya kunshi bayanin azumin yara kanana yara kanana Allah ta su sunan azumi ya tarihin arubai bita muawi ni da kan cewa tarbiyya tana hannun wato ainihin wato iyaye su kula da ita sosai da sosai kuma ba su kula ba Allah zai tambaye su akai wannan kenan anan shi kuma wani yana tambaya ne cewa kamar su yadda shekaru suka fara tafiya kuma ga yanayin najeriya yadda suke da neman abinci da sauransu shin akwai wani sa rai su ma da za su iya haddasa ƙar'anin nan duk da rayuwa ta fara tafiya eh, in dai mutum yana yana raye ba zai fada tsammani da abin nan ba ba zai fada tsammani ba me nema tare da samu me nema yana tare da samu mutukar dai kana raye kuma kana yi din zaka samu insha Allah yau da gobe bata bar bata bar komai zara ba ta barin ne eh dani yake ta ko dam dami to insha Allah yau da gobe ana muka duba eh, da yawa daga cikin sabai ai manya ne sun girma amma suke hadda alqur'ani ga abin nan Umar dan Khattab kamar yadda Mali kawo cikin al-Muwatta bisir wari Yahya bin Yahya al-Laythi balazan da sigatul balaz kaga Umar a shekara 8 ya haddace suratul Baqara daga bayan ka rakumi to kaga shekara 8 ba kuma lokacin Umar ma yana babba dan ya gota 40 to kaga wanda ya gota 40 ko ya ga sabon dattijai ya bar sabon samari to kaga shekara ko da yake su hadda ta suke tare da aiki da kuma fahimtar ma'ana kaga bai kosa ba bai gajiya ba cewa lokacin yayi tsayi amma haka da yayi tayi yayi tayi yayi tai yayi tayi har ya samu da shi to saboda haka la la taqnat bi rahmatillah eh karka fidda tsammani akwai wani hadisi da nake so in faɗakar a kansa wanda ya shahara a bakunan mutane cewa manzo Allah ya ce Allah ya ce dukkan wanda Qur'ani ya shagaltar da shi game da ga roƙona ko shi karatun Qur'ani yake baya roƙona to zan ba shi abin da ya fi abin da nake ba masu roƙona kuma kwajin wannan wannan zaka ga a wata a mambarorin juma'a da wato wannan hadisi ne da ifi jiddan da inganta ba حديثنا أبو سعيد الخضر سعد بن مالك ينا تكين سنان الترمذي دا سنان الدارمي حديثنا ضعيف جدا شيتنا دنسا أكوي أطية أطية العوفي دا محمد آه، بن أبي الحسن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني كحديثنا ضعيف الشيخ الألباني يا ضعف لكن ضعيف الزاني الصغير أكا تكن صفل أجل ضعيفة والموضوع مجلد دين أوكو بي إن الله أعلم بانا ألا ساكا دال شيري سوى تنبايا تكر شيء ما لا يوجد مدى ثلاث من أنت أي ثلاثة عن نبي أنا عين اللهم صلى على محمد وسلم شيء إسناد سواء إن جنت نجوى عن نبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله مثالي ثلاثة إبراهيمية kamar idan na lubunci shi wannan salati din ina nune ta shi kamar sau dubu daya ko fiye da haka a kowace rana shin na dace da sunna kuma zan samu lada akan haka eh, fadin sallallahu alaihi abin nan ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim eh wannan ya tabbata eh, ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ko idan an ambaci manzon Allah shi sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan ya tabbata a lokacin magabata kamar yadda Imam an ya kawo cikin kitabu Amal Yawm wal Layla eh, ya tabbata in an ambaci manzon Allah magabata cikin sahabbai tabi'in kan cewa sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muke faɗa to sannan yin salatin annabi zuwa dubu ko sama da dubu in dai ba ka iyakance ba eh babu laifi sai ya dace sunna eh iyakancewar wannan shine matsala amma in dai baka iyakance ba wannan babu laifi wani lokaci ka yi dubu wani lokaci ka yi sama da haka wani lokaci ka kai kasar haka wannan babu laifi amma abin da yake kyau shine mutum yana kokarin ma kidaye munanan ayyukansa sama da kyawun ayyuka da salatin ko ka bashi a buɗe to sai ko kai tai eh amma kurakuran ka ne yake sai kamar kana lissafa wuri lokaci kaza nayi kuskure wuri kaza nayi kuskure to sai kana gyarawa amma abin da ya danganci alhasanat to nan ba a so ana kidayawa as-sayyi'at su aka so mutum yana kokarin kidayawa yana lissafawa dan yana kokarin nisanta su wallahu a'lam da yan uwa abu na ƙarshe da Allah akwai sako daga ita wannan ƙungiya mai ƙoƙarin shirya wannan wa'azi fita ta'awun cewa da Allah ana roƙa malo ba da dama sakataren wannan ƙungiya ɗin zai isar da wani sako na ƙungiya ɗin. وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da Allah madaukakin sarki sa'annan da malam shi kansa wanda ya gabatar mana da wannan lakta da kuma sauran malaman da suka taimaka masa Allah saka musu da alkhairi baki da sa'annan kuma kamar yadda aka sani wannan lakta wannan kungiyar nan wacce a wannan unguwa ta kawo ma'ana kungiya ne suna lajnatu ta'awun ita ce wadda ta ɗauki nauyin kawo wanda lakta din mu ko da yaushe ayyukan da su na alkhairi Allah ya ƙara taimakon su akai nan kuma ba su nasara ga ba burukan da suka sa a gaba nan kuma kamar yadda muka ji lakta yanzu a kan hanyoyin haddace alkur'ani mai girma a tutuni wannan kungiya ne albarka ta buɗe makaranta ta hadda alkur'ani mai girma ɗin. wanda yanzu an ɗauki kimanin shekara guda kenan da 'yan watanni kaɗan a wannan ɗan lokaci alhamdulillahi an samu ɗalibai wanda sun yi hadda kimanin izu goma wasu daga ciki kuma sun kai kimanin izu bakwai wasu kuma a kimanin izu biyar so albushi ne mana yanzu shi ne kamar yadda malam ya faɗa mana hanyar ta da ƙwari mai girma to sai ne gaggawa ne maza mu ga cewa mun yi riko da su in ma dai idan muna son shiga wannan tsari to sai mu nemi su ɗan wannan ƙungiya ko kuma ɗaliban wannan makaranta da ne wanda san bayani a wurin sa ko ni kaina sai a ji tsarin da wannan makaranta aka ta da alƙur'ani mai girma kuma da dukkan wata hanyar da mutum zai bi ta hanyar shiga makaranta ko gun malami ya kamata su kai mu dage mu ga cewa mun kai zuwa ga hadisi wani tafi da alƙur'ani mai girma da kuma kokarin aiki da shi Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa barakatuh to yan daga ƙarshe na laifi sanar duk karatuttuka da ake yi na kafin azumi insha Allah ta'ala an koma duk wani karatu da ake yi daga tafsiri zuwa karatu cikin hadisai wanda ɗan uwa suke halarta na da kike nan ba malam za ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فرق yasa na karɓi lasifika addu'a zan yi ga marigayi malam isa kishan wanda ya kafa wannan masallaci tsaye wajen wato ainihin tabbatarsa akan tsarin sunna Allah ya ji sai ya gafarta masa wannan wato ainihin hasana da ta biyo bayan irin abin kirkin da i Allah ya kai masa lada shi makabarin sannan kuma abu na biyu shi ban Allah da yake maganar jakun ne game da wato masu hira da 'yan mata har a kai sha ɗaya ko ƙasa da haka kai ba ma magana sha ɗaya ba ce ka aje sha ɗaya ko goma ko makamancin wa ba shi damar izo duk sati ko duk bayan kwana biyu a wani hadisin ko a wace aya wannan magana tana koma ga iyaye yanzu na ta abin za mu faɗa nasiha ga saurayi ga nasiha ga budurwa inda ba iyayen bane suka tsayu aikin banza muke to da ka magana ce ta koma tarbiya in ba su da tarbiya iyayen nan fa ba za ga tarbiya iyayen su ba hanya ko mafi sauki in Allah ya sa wato ani akwai karfi na hisaba da kuma wato hukuma a wannan area duk wanda aka tarar a haka a cikin shi a tafi da shi kawai idan yan unguwar suka ɗau mataki ba su yarda da ganin barna cikin unguwarsu ba da gudunmawa daga shugabannin unguwar ba wannan nufin wato anin kai haka kawai a matsayinka na farar hula ka ɗauki matakin dole gani zai ji a jikinsa ba ba haka nake nufi ba a mataki ne na ɗauko hanyar gyara da taimakon wato shugabannin da suke area da kuma wato sa ido na abin da ya shafi iyaye da jama'a wannan area sai ku gyara wato area ku tsaftace ka daga irin waɗannan barna amma in ba haka ba dan ka ka shekara kana nasiha samari kaza kaza su fa irin waɗannan daban suke da iyayen da su samar Allah ya sa mu gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة